danna subscribe sannan ku danna alamar kararrawa saboda a rika sanar da ku idan muka ɗora sabon littafi hikaya ko tarihi Assalamu alaikum jama'a barkan ku da warhaka barkan mu da wannan lokaci barkan mu da saka sada da ku a cikin littafin magajin Wilberforce littafi na biyu babi na 86 mai taken Ikenga da Almad to kuna so zagar littafin daga bakin ne ho usman inkiya 99% a nan tashar hausa mobile tv kada kuma ta kai ma subscribe sannan ku zanna alaman kararrawa da za a rika sanar da ku idan muka dora sabon littafi mutane sun jajjeri iyakacin ganin ka a gaban dakalin da kinga ke tsaye shi da tawagarsa kuma saboda ragowar hasken rana kowa na ganin kowa tartar babu murmushi ko ɓacin rai a fuskan ikenga saɓanin mabiyansa wanda ke ta murna da shewa ko da bayyanar iken ga sai wannan taron jama'a suka fara rudewa da shewa babu abin da kake ji sai sunan dan baiwa a daidai bayan iken ga wani tsoho ne a tsaye wanda ba wani bane illa wannan mutum mai suna kana da ke tare da iken ga a bayan kana wasu wasu sadaukai ne sanye da kayan yaki daban-daban su biyar dukkaninsu ba a ganin fuskokinsu alman na jin yanayin izza sai gane cewa babu wanda a su bai haye izza dubu ba amma ko a jikinsa abinda kawai ya kawai dami almar shine ya ji manufar iken gai bar wajen ana gida iken gai fara jawabi kawai sai ya juya ya koma inda ya fito lamarin ta ya sa nan take wajen ya yi kowa ya fara kalle kalle ya tunanin mai ke faruwa ana cikin haka shi ma kana tare da mutum biyar din da ke bayansa suka yi bayan iken ga ko daga nan haka sai alma da ya tsaki gami da juyawa zuwa tantinsa domin yin shiri ya kama gabansa saboda haushi ko sai lare bai yi wa magana ba amma bisa mamaki a lokacin da ya ji mudai kyan ga sa idan kana so ka nemi fata to ka rufe idanunka ka yi tafiya kimanin taku hamsin a jikin bango kana fuskantar gabas kana kiran da lasimin shaibal shi su za ka bayyana a fada ta ko da jin wannan batu sai almar ya haɗe gida yana mamakin yadda iken ga ya iya shiga kansa ya magana ba tare da ya ba shi izini ba amma kawai ya share ya kamar bai ji ba inda ya nufi tantinsa ya haɗe kayansa ya buɗe kofar zobensa na shihiri ya saka su a ciki abu ɗaya da ya rage kafin ya bar wannan waje shine sallama da sailari a wajen tantin jama'a ne da suka yi tattaunawa akan dalilin da ya sa ɗan baiwa bai ce komai ba amma bisa mamaki babu wanda ya juya wa ɗan baiwa baya duk da haka hasali ma wasu da dama daga cikin suna ganin abin da ya dace da girman izzarsa almar na fitowa ya faɗa ɗaliban sailari a cikin tantinsa amma babu shi babu labarinsa saboda haka ya rufo cikin taron jama'ar nan inda ya bar shi duk da rudani da yawan jama'ar da ke wajen ba jimawa suka yi ido hudu da sailari a tsaye yana jimamin rashin jin murin ikin ga almar ja shi wajen mutane ce kai yanzu sailari baka damu da abin da ikin ga dan bai yi ba ko da jin wannan magana sai sailari ya yi murmushi ya ce ai wannan ba wani abu bane mutum biyar din da ka gani a bayansa su ne manya-manyan mabota izza a cikin wannan kurkuku kafin bazinar dan baiwa mutane kamar mu ba su isa su je kusa da su ba ballantana su gansu ai ganin dan baiwa kadai ai ganin dan baiwa kadai da muka yi ma falala ce ko da jin wannan magana sai da ya fara gane yanayin yadda ake rayuwa a wannan kurkuku mai karfi kamar wani abin bauta ne sannan kuma alma ya tabbatar cewa sai lai zai iya dagewa sai ya bi shi idan ya cewa zai tattauna da ikenga to amma alma bai san yanayin yadda za ta kaya ba ƙaramin fada zai iya rincaɓewa tsakanin da ikenga saboda haka ba zai iya tafiya da shi ba dan take almat ya fasa gaya masa inda zai je a haka abin yake ai ban sani ba bari na je na dawo ai kana nan ko sai dai ga da kai yana niyyar tambayar almad me yasa ke kiran dan baiwa da ikenga amma ya fuskanci sauri almad yake saboda haka ya fasa haka almad ya bi ta tsakanin wannan taron jama'a ya ratsa can gefe nesa zuwa da shiyar bangon yake yana isa ya nufi gabas tare da fara lissafa adadin takun da yake babu wani tsoro ko kuma tunanin mai zai faru da yake yana jin cewa aikin gaba isa ya cutar da shi ba a yanayin karfin izarsa ba jimawa almar ya cika adadin wannan taku yakin ga ya bashi inda ya bude idansa ya cikansa kansa a wata 'yar karamar farfajiya kewaye da rafi komai da ke wajen daidai yake idan ka ɗauke launin ruwan da ke cikin wannan rafi jani ne hasali ma dama za su yadda idan aka ce jini ne ba ruwa ba almad na bayyana iske kin gashi kadai a zaune akan kujera ta kasaita a gaba da shi akwai wata kujerar wadda ba kowa a kai sannan a su akwai ɗan teburi da kai abin sha irin na mutanen farko bikin ga yawa almad nuni da ya zauna a kan wannan kujera sannan ya miƙa masa abin sha almad kai tsaye zauna ya kulɓi wannan abin sha wanda bai taɓa ganin sa ba sannan ya dubi ga da wani kallo mai cike da tambayoyi ko daga nan haka sai kyan ya mushi tare da cewa kana da tambayoyi da dama amma kai sani na kira ka nan ne domin na baka dama wadda ba za ka ara samun ta ba saboda haka tambayoyin ka sai dai su jira zan fara kai tsaye ina so a matsayin ka na magajin wilberforce ka yi min mubaya'a ni kuma zan arzuta ka da abubuwa guda hudu ko da alma wannan magana sai ya fashe da yana cewa ni zan yi maka mubaya'a ko kai za ka yi min amma bisa mamaki sai kyan ga cigaba da bayani tamkar bai ji mai almar ya faɗa ba abubuwa hudu da zan azurta ka da su ne na farko zan gaya maka inda ɓarin ruhinka yake na biyu zan gaya maka labarin mahaifinka na uku zan baka da lasibin da zai fitar da kai daga wannan kurkuku sannan na hudu zan kare ka daga wani babban shirin zai faru da kai a cikin wannan shekarar mai zuwa to anan muka kawo karshen wannan babi babi na tamanin da shida to za mu shiga babi na tamanin da bakwai mai taken alƙiblar almad ko da almad ya ga lallai kin da gaske yake sai ya canja fuska tare da gyara zama ya dubi kyan ga ya ce idan zan iya tunowa lokaci na farko da na ganka akan wani tsibiri ne ana rigimar littafin takobi kuma a wannan rana ta dalilin ka na rasa miyura ta tare da ɓarin ruhi na lokaci na biyu da na gamu da kai yar uwa ta nusa ta gano hanyar da zan samu ta farfakta na ceto mahaifiyata amma bisa sharaɗin sai na yi nasara a gasar jin zidal kai ne sanadiyar rashin samun nasara ta da kuma fadawa hannun usnu da na yi sannan kuma na rasa yar uwa ta nusa wadda har yanzu ban sai inda take ba to yanzu gashi mun kara gamuwa da kai a lokaci na uku sai dai kuma a wannan lokaci ka zo da wani sabon salo na bayi mubayi'a kai sani cewa ban damu da me kake ciki ba ban damu da me kake daga da kake kullawa ba ban damu da yadda ka shigo wannan kurku ba ban damu da ko kana da hanyar fita ba ko baka da ita ban damu da me yasa kake hada mabiya a cikin wannan gurku ba ban damu da wani hasashen ka na wani shari da zai faru da ni ba ban damu ko ka san inda ruhi na yake ko baka sani ba abu guda ɗaya da zan gaya maka ni almad wilberforce sai na kawar da jin zidal a ban ƙasa kuma sai na samo wa mahaifiyata lafiya ko da sama da ƙasa za ta haɗu idan kana tunanin kana da ƙarfin izzar da za ka iya hana ni to ka gwada wannan shine kashedi na farko kuma na ƙarshe da zan maka ko da alma da zo nan a zancensa sai ya ɗauki wannan kofi ya ƙara da abin sha sannan ya ja kujerarsa baya ya miƙe da niyyar tafiya amma a wannan lokaci iken ga shi baya canja fuska ya kuma fara bawa almar jawabi ni iken ga baya jidda sai na mallaki wannan duniya ko da kuwa mutane da aljanu da ulu za su haɗa kai su yaƙe ni domin tun a ranar da aka haife ni tauraruwa ta take bada hasken sarauta bari na baya kaɗan daga cikin tarihi na kafin zuwan ƙuduru kafin zuwan wilberforce kafin zuwan baya jidda akwai taurari a sararin samaniya wannan taurari su suke tsara tafiyar lokaci da zamani a yadda aka san shi bayan juyin mulki da uru suka yi wa kabilarka sai wannan taurari suka disa shi a shekarar da aka haife ni wannan taurari suka ƙara bayyanar da haskensu kuma tun daga wannan rana alƙalami ya riga alƙalami ya riga ya bushe cewa sai na mallakitun duniya tun ina yaro nake iya kanta tafiyar taurari na gano abin da zai faru na gaibu da ma wanda ya riga ya faru ina ɗan shekara bakwai na fara amfani da taurari ina sarrafa lokaci wanda ta haka ne takobi na take iya tsofantar da duk abin da na sara ta hanyar zuke shekarun da ke cikin wannan abu babu wanda ya san ta yadda na rayu bayan yakin da ya halaka gari na amma da wannan fasaha na kubuta daga hannun ururu a wannan yaki gamuwa da kai da na yi a lokaci na farko kawai ka cibas ne da kuma kaddara amma kafin lokacin ban taɓa sanin da kai ba a duniya a gamuwa ta da kai na biyu na gano na gano cewa a jikinka akwai wani sirri na musamman kuma akwai inuwar mutuwa da ke tattare da ruhinka wanda in dai ka shallake ta to lallai za ka zamanto magajin gulba fasu da ba a taba gani ba na yi niyyar kashe ka a faɗin da muka yi a jinzidal don kada ka kawo min cikas amma canza shawara na yi tunanin idan ka durkusa a ƙasa kai min a da ni da kai za mu iya kawar da daular ƙulu da kuma sarakunan jinzidal mu kawo tamu daular saboda haka a wannan lokaci na dora da lasimai masu aiki tafiyar taurari a cikin wannan filin daga a cikin wannan filin a cikin wannan filin daga da muka fafata ta yadda ko da wani abu ya faru zan iya ceto ranka bayan da usni ya bayyana a aniyarsa a fili ta halaka ka sai na kara karfin wannan da lazumi amma sai bayan na bace sai taurari suka bayyana min cewa usnu neman littafin takobi yake ba wai ta kamar mai kai yake so ya halaka ba saboda haka sai na juyo zuwa wannan fili da niyyar na canja fasalin wannan da lasimi amma duk da na yi amfani da hasken taurari na ɓoye kaina sai da idanun kuzuru suka ganni lamarin da ya sa Allah ta faru a yayin da nake canja yanayin wannan da lasimi daga nan ni kaina ban san mai ya faru ba amma usni ya yi amfani da wannan da lasimi da na sa domin kare ka ya cillo uwarka zuwa wannan kurkuku bayan komai ya lafa na ƙara yin bincike a kanka na gano cewa ruhinka ya rabe gida biyu sannan ko na gano cewa za ka bayyana a cikin wannan kurkuku duk da cewa lokacin da za ka zo bai bayyana a gare ni ba saboda haka na yanke shawara a wannan kurkuku ita ce mafi dacewa da ka yi mu bai'a sannan kuma mu fara shirin yadda za mu mulki duniya a saboda haka ne na zo wannan kurkuku tun wancan shekara na jira ka amma baka zo ba sai yanzu a cikin shekarar da ta wuce na gano cewa shi kansa uznu ya yi kuskure maimakon ya je nusi zuwa wannan koko sai ta zauce zuwa sashin ikwatora ba san mai take ciki ba amma lalle ba ta cikin mu'ala kuma wanda tana ba da haske na lafiya na yi amfani da wannan dama ta kasancewa a wannan kurkuku na fara haɗa kan mabiya a wannan kurkuku ba wai dai ina bukatar su ba domin kawai kai kaɗai ne abin da ya shigo da ni wannan kurkuku kuma a kowane lokaci na ga dama zan iya fita cikin sauƙi alƙawarurruka na guda hudu suna nan abinda kawai kake buƙatar kai shine ka durƙusa a ƙasa ka yi min mubayi'a almar ya yi shiru yana sauraron ikenga abubuwa da dama sun dau hankalinsa a cikin bayanan ikenga akwai yiwuwar karya ikenga yake akwai kuma yiwuwar gaskiya ne bayan tsawon lokaci yana tunani sai ya malmashi sannan ya bawa ikenga amsa a nutse manufar ka mulki manufata ta ceto wanda ba su da karfi daga tafarkin cinikin bayi lallai alƙiblan mu ba ɗaya bace sannan kuma ina so ka sani ko da alƙiblan mu ɗaya ce kai ne za ka yi min mu bayi a ba ni ne zan yi maka ba kakana arion wanda na gaji fasahar sa sarki na duniya baki ɗaya. kabila ta ta mulki dukkan duniya ina da karfin fasahar da jikina ba zai taɓa halaka ba Bana na bukatar ci ko sha ina da lasmai wanda sun lissafin ka ba ma kai bai kyan ga babu wanda ya isa na yi masa mubahiya a wannan zamani kamar dai yadda na gaya maka a farko idan kana ji zaka iya hana ni aiwatar da manufa ta to ka gwada alman na rufe baki ya juya ya fice to a nan wannan babi na tamanin da bakwai ya zo karshe za mu shiga babi na gaba mai taken sabuwar fasaha wato babi na 88 to a kullum da koyaushe dai kada ku manta kuna zagar littafin daga bakin dai shuraihu usman in kiya na 99% ku yi subscribe sannan ku danna alaman kararrawa saboda idan muka tsora sabon littafi a zaka sanar da ku tam lallai akwai raini a cikin abin da yake ga yawa almad domin duk wanda ya nemi kai masa mubai'a to lallai na nuna cewa ya fi ka karfin izza wannan shine abin da yake ta kai koma a zuciyar almad tun bayan da suka rabu da yake ga babban abin da ya fi daukewa alma da hankali shine yadda ken ga yake nuna cewa yana iya shiga da fita a cikin bango ba tare da ma'ala ba a halin yanzu alma bai da lokacin tsayawa ya yi nazari a kan labaran da kyan ga ya bashi ko gaskiya ne ko karya saboda haka ya yanke shawara zai kara gwada ficewa ta cikin wannan bango idan ya wuce shi kenan idan kuma bai wuce ba sai ya koma zuwa babura da mutanen lamarin wilberforce amma almad na da cikin na cikakke musaniyar cewa kara shiga bango ba tare da wani shiri ba lallai halaka ne saboda haka tuni almar ya yi amfani da kwakwalwar ya gano wata sabuwar fasaha hasali ma akan hanyarsa yake ta gudu wannan fasaha wajen da almar yake tafiya ya yi nisa da bango sannan yana da karancin kankara amma wata irin iska ce mai karfin gaske ta kai kadawa babu gida ga babu gida baya babu wani rai a wannan waje face almar tuni almar ya alkinta kansa da kayan sanyi daga cikin zobensa da nostalgia ta bashi yana tafiya yana kara sauri ya san daidai inda za shi lallai wannan kurkuku ta musamman ce domin babu wanda ke kullewa a cikin daki ko kuma a bayan kanta fili ne kawai fetal iya ganinka kowa yana damar ya yi yawo a cikinta ya yi gini ma idan yana so ya haihu ya rayu ya yi duk abin da ya ga dama amma dai ba zai fita daga cikinta ba har abada wannan shi ne shagaɗin wannan kurkuku tunan ahmad ya samu taswirar wannan kurkuku a hannun sailari wannan da ita ya gano daidai wajen da ya fi ko ina shari a cikin kurkuku wajen da mutanen kurkun ba sa ko ziyara shi kuwa almad wannan waje nan ya tunkara da niyyar gwada sabuwar fasahar da yake kokarin amfani da ita domin fita daga wadda kurku ba jimawa almad ya bayyana a tsakiyar bishiyu dogaye masu kama da matsamiya abu na farko da ya fara yi masa shine kukan dodo da aljanu ko da jin haka sai almad ya murmushi tare da cusa kai cikin duhuwar dajin da ke gabansa a yako yana shiga wata katuwar damisa wadda ta fi girman duk wata damisa da ya taba gani ko ji ta bayyana a gabansa babu alamun jira ko haƙuri a tattare da ita a yadda ta afko masa saurin gaske tana dalar da yawo alma da rufe idansu domin bambance wace irin damisa ce kasancewa duk jinsin dabbar da suke iya amfani da izza an ware su kuma su ake kira da aljanun dabbobi misali idan wannan damisa tana iya amfani da izza sai a ce mata aljanar damisa aljihun dabbobi suna da matukar bambancin shirin dabbobin dawa wanda ba su da izza a wajen sauri da tsananin karfi da rashin imani kuma da yawansu abincinsu shine naman mutane wannan aljihun dabbobi su ne dalilin da sa jama'ar wannan kurkuku suke guje wannan daji alman na rufe ido ya je na yin izza a tattare da wannan katuwar damisa lamarin da ya tabbatar cewa aljanar damisa ce amma bisa mamaki duk da wannan damisa tana cin masa almal bai motsa daga inda yake ba kuma bai mai da jikinsa walƙiya ba suna yin alba da wannan damisa ya buɗe baki ya kira da lasimin kafan shi su lamarin da ya sa ya ɓace daga inda yake bayyana a bayan wannan damisa yana ɓacewa ya ji wannan damisa ta ci birki tana lalaben inda yake a daidai wannan lokaci almarar shekarun izarsa dubu sun girgiza nan take fara ganin dishi-dishi yana jin jiri-jiri yana jin wani tari mai ƙarfi ya taso masa kafin ya yi wani abu ya fara tari yana aman jini wannan damisa na jin su ta juyo zuwa gare shi da mugun nufi almad dai ya san mai ya taka domin tun da yake bai taba karya dokar da kakansa da kida dora masa ba akan dilasimin kaban shi su wato bai taba yin amfani da shi sama sau biyu a shekara ba amma a wannan lokaci ya yi amfani da shi sau biyu a wata ɗaya almad na cikin wannan hali wannan da ta ƙara cin masa amma ya rufe ido ya ƙara kiran da lasibin ƙaban shi su inda ya ƙara ɓacewa ya bayyana a bayan wannan damisa nan take jini ya fara fitar daga idanunsa da kunnuwansa almar ya wata ƙara saboda tsananin zafin da yake ji tamkar ana jera shi akan fadansa amma wannan damisa ta ƙara yiwo kansa inda ya ji tare da ƙara kiran wanda lasimin a kowane uku nan take ji mutuwa ta fara yawan sallama ba shiri ya juya zuwa gundarin walƙiya amma duk da haka sai da ya fara kasa sumamme wannan isa ta fada kansa da niyyar dinke masa kai amma ko da hasken walƙe sai da keta sai ta ja da baya bayan tsananin ɓace ran nasa rasa abincinta ta ɗanyi turje-turje da gunani kala-kala kafin ta bar wajen alma ya cigaba da zama a wannan halin tsawon kwanaki shida inda bayan kwanaki ya farka ya tsinci kansa a kewaye da aljanun zakuna farare masu jajayen idanuwa ko da tashinsa sai ya fuskanci jiransa suke kawai ya juye zuwa mutum su cinye namansa tunda ba za su iya cinye shi a haka ba to bari su jira almad ya mulmushin izza tare da juyewa zuwa mutum wannan aljanun zakuna guda uku suka nufo shi ga dangadan almad ya kara kiran da lasimin kaban shi su ya bayyana a nesa da su kimanin taku goma yana bayyana ya kara jin irin radadi da tashin hankali da ya ji a baya su kuwa wannan zakuna suka kara yiwuwa kansa Ahmad ya kara kiran da lasirin ya kara bacewa ya bayyana kafa goma gaba da inda yake wannan zakuna suka kara fusata suka tisa shi a haka a haka sai da almar kira da lasimin kafan shi sau biyar sannan ya fada kasa sumamme wannan zakuna suka yi iyayen su halaka shi amma tuni ya juye zuwa walƙiya haka suka haƙura bayan kwanaki ya kara farkawa ya kara maimaita irin sak abin da ya yi sannan ya kara maimaitawa ba jimawa almar ya kai tsawon kimanin wata uku a wannan daji yana gwada amfani da wannan da lasimi bayan ya samu nutsuwa ya koyi abin da ya kawo shi sai ya juya zuwa bango domin jaddaba wannan fasaha ita dai wannan sabuwar fasaha ta samu asali ne daga ilimin almad na dalasimin kaban shi su da kuma karfin fasaha ta walƙiya da ita zai iya tafiya cikin tsananin sauri daga wani waje zuwa wani ta yadda za a ga kamar bacewa yayi tun a san da almad ya shiga bango a kawo na farko ya gano cewa shi kansa da lasimin kaban ba ya batar da mutum yake ba yana saka mutum ya yi tafiya cikin tsananin sauri ta yadda za a ga kamar bacewa ya yi to idan kuwa haka ne idan da mai guda ɗaya ya wutar da shi rabin hanya an watso shi waje to idan ya yi amfani da mai goma a lokaci daya zai iya wucewa nadawa wannan sabon fasaha ta almad za ta ba shi damar cin galaba kan abokan fafatawarsa idan cikin sauki domin kuwa komin shari komin da ya kawo shi zai iya bacewa ya kauce masa sannan zai iya bayyana a bayan abokin fafatawarsa ya aiwatar da harinsa ba tare da ya ankara ba almar ya yi ya saka wannan fasaha sabon suna amma da ya karshe ya yanke shawarar ya cire da kiranta da kaban shisu to a nan muka kawo ƙarshen wannan babi kuma a nan za mu dakata don huta za ku ji mu a babi na gaba assalamu alaikum jama'a barkan ku da barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wannan littafi na magajin wilberforce babi na 89 mai taken hannun aladu kuma ta ba mun tsaya a babi na 88 inda muke lokacin da almad ya ya hada sabuwar fasaha na kafan shi sayin da ya kara mata karfi daga kan na da in ba kuma ta ba da yana iya amfani da ita ne sau ɗaya a shekara amma yanzu ya zama cewa zai iya amfani da guda goma a shekara almar ya yi saka wannan fasaha sabon suna amma da ya karshe yanke shawarar ya cika da kiranta da kaban shi su to a nan muka dakata yanzu kuma za mu ci gaba a babi na tamanin da tara mai taken hannun aradu almad na tafi na goge takobinsa rabansa da amfani da takobi an kwana biyu kai hatta harin kawanyan walƙiya an daɗe daban da ya amfani da shi a iya tunaninsa tun bayan fafatawarsa a gasar jinzizad a halin yanzu hannunsa ƙaiƙayi yake saboda haka maimakon ya kewaya ya zagaye wannan daji sai ya yanka ta tsakiyarsa ai kuwa ko ta ko taku goma bai yi ba dodo uku masu kai ɗaiɗai da wasu aljanin shirwa guda biyar suka tunkaro shi dodo suna kawo masa hari ta ƙasa shirwa na kawo masa hari ta sama almadi ya murmushi tare da dunkula hannunsa na dama sannan ya juyar da shi zuwa walƙiya da iska da shi yana cewa hannun al'adu haka na faruwa ta farar walƙiya mai layin kore kore ta fara ɓalɓula daga hannunsa tare da afka wannan shirwowi da dodo wannan shine kawai na farko da almadi ya yi amfani da wannan fasaha mai suna hannun al'adu wadda ta bambanta matuƙa da yar walƙiyar da ya saba amfani da ita a da idan aka kallon kulallen hannunsa na dama za ka ga ya juya zuwa walƙiya sannan kuma walƙiya tana bulbula daga cikinsa tamkar ana ambaliyar ruwa duk abin da wannan walƙiyar ta taɓa sai ta narkar da ita babu wani abu da ke tsaya gaban ta face almar wilberforce bayan dakika bakwai almar ya saki hannunsa ya ɗauke walƙiyar sannan ya duba zuwa abin da ya aikata dukkan abubuwan da ke gaba da sun kone kurmus babu shirwa babu dodo babu koda bishiyu da suka rage babu komai sai karfin izzar almad wilberforce wannan daji ya kone kurmus tamkar ba a yi shi ba daga inda almad ke tsaye yana hango bango almad ya murmushi tare da tunkararsa tuni dai ya gano wata hanya da zai yi amfani da ta domin kirkiro sabuwar fasaha takobi amma ba sauri yake ba za ta ba za ka za ta iya jira saboda ya kai tunkari bango gadan-gadan yana isa ya juya zuwa walƙiya sannan ya kira talasimin kaban shi su yana almadadin cikin da wannan ruwa mai kauri wanda ke narka jikin dan adam yana bayyana ƙara ido biyu da wannan bakakin idanuwa na oru amma tana almad ya shirya musu kafin wani abu ya faru tuni ya ƙara kirin da wani talasimin na ya bace daga inda yake ya bayyana a gaba da inda yake wannan idanu sun ƙara bayyana suna neman haɗiye shi amma almad ya ƙara bacewa da taimakon sabuwar fasaha ta ƙaban shi su a haka sai da almar ya yi amfani da wannan da lasimi sau goma a kowane lokaci yana ƙara kusantar kofa amma wannan idanu suna ƙara can masa almar ya san iyakacinsa da lasimi goma kuma in dai ya wuce haka to take zai fara amman jini ya sube amma kuma babu yadda zai yi bai yi tunanin da lasimi goma ba za su isa ba saboda haka ya rufe ido ya ƙara kiran wannan talasimi a karo na goma sha ɗaya abin mamakin shine duk da yana walgiya amma hakan bai hana shi abin jini ba da jin zafi daga daɗin wannan talasimi ba gab da almad su mai ga wani haske ya rufe masa ido ba shi da tabbas hasken menene amma yana fatan hasken fita daga kurkukun ne a can doron kasa na farko kuwa wannan sarewa da ke gidan da ke gadon wannan kurkuku ce ta kara ba da labarin wani mai kokarin ficewa daga cikin kurkuku amma a wannan karan ya samu dama fita sannan abin mamaki iri ruhi ɗaya ne sak da wancan mutumin da ya kokarin fita a watan baya nan take wannan sarewa ta ba da umarnin a yi maza maza a kamo wannan mutum sannan a gane menene alakarsa da wancan mutum da ya yi kokarin guduwa a watan baya shin duk mutum ɗaya ne bai mutu ba ko kuma wani ne mai irin ruhinsa gidan uznu ururu shine gidan da aka ɗora wa alhakin kamo wannan fursuna al'ada ce sananniya ƙwararrun ƙwararrun matuka jirgin ruwa sukan saka wa su sunaye wani suna kawai na sha'awa ne wani kuma yakan dace da tsarin jirgin a daidai wannan lokaci wani madaidaicin jirgin ruwa ne ke tafiya a kan bangon arewa ya nufi doron ƙasa ta hudu daular sisiya sunan wannan jirgi fatakin dare yakan ɗauki jama'a akalla 250 zuwa 300 kuma shaidar safarsa tana tsakanin doron ƙasa ta uku da ta hudu duk da kasancewar yawan kofofin ishikan da ke tafiya ta cikinsu amma duk da haka masu sana'ar jirage ba su rasa abinci ba inda ya kai wa jirgin kashe da kariya da hukumar tafiye-tafiye ta sarakunan jinjizal to za ka samu fasinja rashin yin shaidar na nuna kana da gabata gari kuma barayu ruwa jirgin fataken dare na tafiya sannan a hankali iska na kada shi zuwa hanyarsa fasinjojin wandon jirgi na harkokinsu gabansu cikin kwanciyar hankali sun san nan da wata ɗaya mai zuwa za su isa garuruwansu a daular sisiya shi kuwa kyaftin ɗin wannan jirgi sunansa bisayya sisiyu asalinsa ɗan daular sisiya ne kuma tun da ya taso yake yin wannan sana'ar ta kwandasta a irin wannan jirage yanzu ga a ɗan shekara talatin ya mallaki nasa jirgin duk da ba shi da izza amma yana da ma'abota izza guda shida da ke aikin tsaro a jirginsa kuma ko a wannan lokaci mutum biyu daga cikinsu na tare da shi bisayya ya dubi daya daga cikin ma'aikatan ya ce idan iska ta bamu dama nan da kwanaki ashirin za mu isa shi yasa dole sai na ɗauki ma'abocin aljanin iska aiki mutumin sanye da fararen kaya gida kai yana cewa gaskiya ne kyaftin bisayya amma duk da haka ina tunanin za mu isa a yadda muka tsara bisayya bai ce komai ba kawai ya cewa da kallon gangar ruwan da ke gabansu yana sanar da cewa karo wani ma'aikacin dole zai jawo ya kori ɗaya daga cikin ma'aikatansa dole zai jawo ya kori ɗaya daga cikin ma'aikatansa shida don ba zai iya biyan su ba amma dole yana buƙatar wanda zai rinka ɗaure masa iska a yayin tafiyarsu yana cikin wannan tunani ne sai ya hango wani abu kwanci a gaban jirgin su abun yana ta iyo yana sama da ƙasa kamar ƙirgin itace da farko ya bai ɗauki wani abu ba sai da ya ga abin yana motsi kamar ɗan adam nan take haska fitilar jirgin saitin abin domin ya tabbatar da idansa ai kuwa wani saurayi ne kwance a sumi baya ba kaya a jikinsa abu na farko da ya fara zuwa ran bisayya shine wannan ɗaya ce wannan ɗaya ce daga cikin dabarun 'yan fashin ruwa domin ka tsaya ceto su yi maka fashi to a nan babi na tamanin da tara ya ƙare za mu shiga babi na casa'in mai suna sa'a ko ƙaddara to kai dai kuma ta kuna sauraron littafin daga bakin ne shirai usman a tashar hausa novel tv ku yi mana subscribe ku danna alaman kararrawa saboda a rika sanar da ku idan muka dora sabon littafi Da koshi, kyaftin bisayya ya umarci ma'aikacin da ke gefensa da ya ɗauko gangan jikin wannan saurayi da ke yawo a kan ruwa ba jimawa aka shiga da wannan saurayi cikin ɗakin duba marasa lafiya na jirgin tare da kirawo wani siririn mutum sanye da fararen kaya ya duba shi idan kai duba ya zuwa wannan saurayi za a gaba wani bane illa almad wilberforce shi kansa kyaftin bisayya bai san mai yasa ya ceto shi ba duk da ko yana tunanin 'yan fashi ne amma ko da ya ga almar sai ya zada ido cikin mamaki tare da fara tunanin mai ya kamata ya yi abin mamaki duk da almar na numfashi amma sun kasa farkar da shi ransa yana hannun allah amma tashinsa zai yi wahala likitan ya bayyana wa kyaftin bisayya bayan yayi iyayensa ya kasa a kwana a tashi sai da almar da ya sati ɗaya cir a some kafin ya farka bayan ya bude ido ya fara ganin dashi dashi kafin daga bisani ya warware ya fara jin surutan fasinjojin jirgin suna tattauna rayuwa almar ya dadda gida ya sauko daga kan gadon inda ya nufi bakin kofa jikinsa na nan yadda yake babu gajiya ko tsami yana isa ya bude kofar hasken rana ya haske masa ido lamarin da ya sa ya kare da hannunsa iska mai dumi ta daga fuskarsa lamarin da ya sa ya gano lallai ya rabu da wancan sanyi da kankara cikin kurkuku kun ga ya farka ashe zai rayu Ina da ƙarfin ruhi kai yaushe daban da na ga wanda ya sati a sume kuma ya rayu ko mai ya same shi haka dai alma ya fara tantan maganganun fasinjojin daga nesa ga dukkan alamu kowa ya san da zuwansa almad ya gano cewa ɗakin cin abinci ya gano cewa ɗakin cin abinci ya buɗe bayan da ya fuskanci cewa jama'a na zaune a zagayar tebura na abinci kuma ka kwanta kar ka faɗi likitan jirgin ya tallafi almar ta gefe abinda bai sani ba shine almar ta rike jinsa kamar yaron gumi zaki juyewar jikinsa zuwa walƙiya yana ba shi damar shanye gajiya da ciwo cikin kankanin lokaci almar yadda likitan ya ce in uhm, na gode amma na ji sauki a ina nake likitan ya amsa cewa kana cikin jirgin fatakin dare muna hanyar zuwa doron ƙasa ta hudu daular sisiya almar na cin wannan jawabi yawan mashi tare da cewa sa'a ko kaddara likitan bai gane mai almar da ce ba saboda haka ya tambaya sa'a ko kaddara me kake nufi almar ya amsa cewa ba komai ba babu komai kawai dai nima hanyar sisi na yi ban sani ba ko za ku taimaka ku isar da ni domin ba ni da ko sisi tare da ni amma idan muka yi sa akwai wacce za ta ranta min na biya ku ko da jin wannan batu sai sai ya fi so a fusace da kuɗinka nake bukata da ban ceto ka ba kai dai kawai ka samu kai dai kawai ka samu sauki kurum albert na ganin sai ya gane shine kyaftin din wannan jirgi saboda haka ya shiru yana kai komo da karamcin da bisai yake nuna masa a zuciyarsa kafin ya gida kai cikin murmushi yana godiya na gode zo ga abinci sai ya kira ahmad zuwa teburinsa tuwo da nama haɗe da kifi soyayye su ne ciki a kwanan da aka turo wa ahmad cikin annashuwa ya fara danna tuwon nan yana korawa da sanyin fara samfarin daular sisiya kowa idansa na kansa amma ko a jikinsa kankace me wannan tuni ya gama da kwanukan da ke gabansa ba za ka ma lallai yunwa kake ji bisa ya yi odar wasu kwanukan ahmad bai ce a'a ba ko ba komai baya so mutanen wannan jirgin su fara yi masa kallon aljani wanda baya bukatar abinci bayan ya ci ya sha sai bisai ya kai shi wani ɗaki domin ya huta ga ɗakin kafin mu karasa a lissafi na nan da sati biyu zuwa uku za mu isa almad ya yi godiya har ya doshi ɗakin sai ya waiwayo ya dubi sai yana cewa ba za ka tambaye ni daga ina na fito ba ba ka tsoron ɓarayi ruwa ko kuma na jawo muku wata matsalar bisayya ya yi murmushi 'Tiri na san ko kai waye kai ne almad wilberforce amma a kwantar da hankalinka babu wanda ya gane ka a cikin fasinjoji na nan take almad ya da baya ido a zare na cewa me kake nufi ya aka yi kasan sunana bisa ya yi kaɗa baki ya ce kada ka manta hotunanka sun bada ko'ina kuma duk wanda ke kanta jarida ya san fuskar ka saboda haka sa likita na ya dan gyara maka hanci da baki ya dan ƙara maka hanci da baki da ido yana magana ya nuna wa almad madubi. abu na farko da almad ya gani shine hancinsa ya loma ciki sandan ya gajarce kamar na biri idanunsa sun fito waje sun zama manya-manyan kamar na masu makoko sannan bakinsa ya kara faɗi kamar an yaga kalmar farko da ta zo bakinsa zagi ne amma ya fasa kut wa ya sa kuma da ni haka bisai ya dubi almad babu alamun wasa a fuskarsa idan ban mai da kai haka ba ya zan yi da fasinjoji na idan suka gano akwai ayyukan miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar a cikin jirgi na. almar ya zumbur ya buɗe baki kamar wanda wani abu ya fado masa idan haka ne to mai yasa kai baka miƙa ni ba ko kana jira ka isa gaba ne ka mika ni sai ya amsa masa cewa ba zan ci ba zan ce maka ka yarda da ni ba amma na yi maka alkawarin ba za ka samu ala daga jirgina ba shekarar mahaifina bakwai a kurkuku yanzu saboda an sayar kuɗi a kansa akan abin da bai kai ya kawo ba kai ma ina da yaƙinin ba wani abu ka aikata ba aka ɗora wannan kuɗi a kanka kawai dai ana so ne a wanke gimbiya nostalgia a ɗora maka laifi saboda kai baka da galihu idan baka yi da ni ba za ka iya sauka a kowane lokaci yana rufe baki ya juya ya bar an matatse a wajen to shi ma wannan babi na tamanin a nan ne muka kawo ƙarshensa to kwanakin nan dai babin suna zuwa gajere dole za mu dinga haɗa babi biyar zuwa uku ma zuwa hudu muna yi a lokaci ɗaya to za mu faɗa kan babi na 81 mai suna gashin balbela kwanan almas shida a cikin wandon jirgi na ta kai komo da abubuwan da ke ransa abu na farko gaskiyar mutane cikin wandon jirgi zai iya amince musu ko kuwa abu na gaba mai zai ta alwalar sisiya tunda almar yake bai taba sa kafa a babban birni ɗaya daga cikin garuruwan sarakunan jinzizal ba saboda haka bai ma san mai zai tarar ba yaya yanayin garin yake shin wacce irin karɓa nostalgia za ta yi masa abu ɗaya da yake da tabbas da shi shine mahaifin nostalgia bihanzin bai dogamammen sara ba zai yi murna da ganinsa ba ko a gama wasu ta farko kuma ta ƙarshe guduwa ya yi don kada su haɗu duk da almar bai ga laifin bihanzin wajen ƙoƙarin kare yarsa ba amma yana jimamin haɗuwa da shi musamman duba da cewa wannan shine karo na farko da zai gaba da sarkin jinzidal sannan a hankali alma ya cigaba da gudanar da ragowar kwanakinsa a cikin wannan daki da bisayya ya bashi lokuta kaɗan yake fita daga lokuta kaɗan yake fita daga hasken rana saboda baya so wani a cikin jirgin ya gane shi a rana ta bakwai yana kwance a kan gado yana tunanin yadda rayuwarsa take kasancewa sai kurin ya fara jin hayaniya daga waje da farko almar ya yi tunanin fasinjoji ne ke caca kamar yadda suka saba amma ba jimawa ya gane cewa hayaniyar ta fi ta haka bayan ya ɗauki dakika ashirin yana nazarin hayaniyar sai ya fuskanci ƙaraji ne kawai da kowa nan take alma ya san faɗa ake ko dai 'yan fashi sun kawo musu hari ko kuma fada ya kawar tsakanin fasinjojin jirgin ko ma dai wanne ne bai shafi almad ba ko da 'yan fashi ne kowane jirgi yana dabarun kare kansa daga irin haka rufe idonsa kawai ya yi cigaba da nazarin yadda zai yi kuma da nostalgia ya isa dole sisiya abu kamar wasa sai almadin ji ihun ya fara raguwa lamarin da ya sa ya tunanin cewa an ci galaba akan yan fashi amma kowa wata zuciya ta gaya masa cewa lokaci ya yi karanci a ce har an gama da yan fashi almadin ya dogon numfashi tare da girgiza kai bai san mai yasa ba amma hankalinsa ya ki kwanciya saboda haka ya rufe idan ya fara lalaban yanayin izin ma'aikatan jirgin nan take ya miƙe na fi kofar ɗakinsa yana budewa wani koren hayaki mai ratsin yalo ya masa sallama a kasan hayakin mutane ne fulu da akwance sun so me. almad na ganin haka ya gane mai ke faruwa wannan hayaki guba ne kuma shi dalilin su mutanen cikin jirgin ko ma waye ya feso wannan hayaki ba abokin almad ba ne almad ya rike numfashinsa tare da tsayawa tsayuwa irin ta ma'abota izza sannan kai tsaye ya afka cikin hayakin bayan kimanin taku uku sai ya tsaya ya buɗe bakinsa ya huro iska waje amma maimakon iska sai feshin walƙiya ya fara ambaliya daga bakinsa karkace mai wannan tuni feshin mai ɗauke da walƙiya ya kawar da wannan hayaƙi a wannan lokaci alma da gane ashe wani katon jirgin ruwa ne ɓoye cikin duhu a gaban jirginsu girman jirgin ya sa jirginsu alma da ya zama kamar ruwan dan kwale-kwale daga inda almar ke tsaye yana hangen sunan jirgin an sa gashin balbela da manyan baki almar ya dawo da hankalinsa kan mutanen daga cikin jirginsa da yawansu wannan hayaki ya sa su sume amma wasu na tsaye ga dukkan alamu hayakin bacci kawai yake sawa kuma rayuwarsu ba ta cikin haɗari har almas zai yi ajiye zuciya ya gode wa allah sai ya hango bi sai ya kwance cikin jini riƙe da kirjinsa ƙarshen kibiya ya leƙo ta gaban kirjinsa dukkan ma'aikatan tsaron su dukkan ma'aikatan tsaron su shida na kewaye shi suna ƙoƙarin taimakonsa almas na shirin ƙarasawa ya ba da nata agazin ya ji murya daga cikin gashin balbela ku ba mu dukkan ku da makamanku idan kuna so ku tsira da ranku kyaftin ɗin jirgin shine ya yi wannan kashe din amma a bayansa akwai ma'abota izza guda goma sha bakwai babu ko tantama jirgin barayi ne domin ko fasinja ɗaya babu a cikinsa almari dubi ma'aikatan jirginsa guda shida ya ga dukkan sun cika da tsoro babu ko alamun ƙwarin gwiwa tattare da su ya juya zuwa da goron fasinjojin da ke bacci da bacci bai dauke su bai ga tuni wasu daga cikinsu sun fara tattaro da gowar kayayyakin sanadiyyar miƙa wannan 'yan fashi ana haka almar ya lura da wani jarumin saurayi tsaye akan bisai ya rike da gobe idan sa babu ko alamar tsaro cikin kiftawar ido almar zai iya karar da wannan yan fashi amma mutanen jirginsa za su gane waye amma mutanen sa za su gane waye shi wanda kuma kan zai jawo masa matsaloli da dama a yayin tafiyarsa ta daɗawa wannan 'yan fashi ba su cancance kashe su ba in dai ba wani suka taɓa ba sannan kuma fasinjojin jirgin sun yarda da sharaɗin 'yan fashin wasan su tuni sun fara haɗo kayan su almad ya yanke shawara maimakon yakar wannan yan fashi kamata ya ya fara kokarin ceto rayuwar kyaftin bisayya saboda haka yana fi inda yake yana isa ya fuskanci cewa wannan kibiya a kusa da zuciyar bisayya ta cike lallai ana taɓa ta zai rasa ransa duk yadda aka yi hayaniyar farko da ya ji 'yan fashin da suka fara yi musallama da kibbau kafin su aiko wannan hayaki mai sa bacci kalakalan mutuna suka fara yawo a zuciyar almad akwai tausayi na mutumin da ya taimake shi akwai kuma haushi na wannan 'yan fashi ana haka almar ji wannan saurin da ke rike takobi ya yi karaji ya afkawa gashin balbera wuta ce mai ruruwa ta yi tsiri ta tsirin takobin ta da akalar gashin balbela nan take wajen da wutar gada ya tsage jirgin ya fara kara zai fashe ana cikin haka ɗaya daga cikin jaruman da ke cikin gashin balbela ya taba hannunsa ya samar da wata kankara wadda ta ɗinke wajen da ya tsage Ta zaukin ya kara tafa hannunsa ya samar da katotan mutum mutumin kankara wanda ya aika wa saurayin da saurin gaske kafin saurayin ya yi wani abu kankara ta yi masa akwati an wadai lalabi izar wannan saurayi ji hamsin da ɗaya ce kamar tasa a lokacin da ya fita da gida shi kuma kankara kankarar sa shekaru ɗari da sha bakwai ce yaro ka yi ganganci babu wanda ya isa kwana da rai bayan ka taɓa min gashin balbela kyaftin ɗin jirgin gashin balbela ya gaya wa saurayin kafin ya juya ga mutumin da ke gefensa kawo min kansa mutumin ya tsalle diro cikin fataken dare sannan ya zaga takobi ya nufi saurayin da niyyar sare masa kai a wannan lokaci ne almar ya yi tsawa mai tsananin firgitarwa daga inda yake zaune abin mamaki almar bai daga muryarsa ba amma babu wanda bai ji tsawar ba har cikin ransa musamman mutanen cikin gashin balbela nan take wannan sadauki da ya tun kawo saurayin ya tsaya cika inda yake kafin nan gumi ya fara keto masa a hankali ɗaya kansa cikin tsoro ya tsinkaye da ma'aboci wannan tsawa lamarin da ya sa ya fara kakkarwa kamar wanda aka jefa wa tubalin kankara a cikinsa Ahmad ya kai kololuwar bacin rai kuma tuni ya yanke shawarar da da gashin balbela ya dubi wannan sarokin da ke kokarin kashe sauran ya kirawo ɗaya daga cikin kalaman izzarsa sanyin bamban sihiri dan ci kankara ruwan toka ta haɗe sadaukin almar ya nuna shi da ɗan yatsansa lamarin da ya sa kankarar ta tamke shi ta murkaba za ta fasa ƙasusuwansa kan ka ce me wannan ya fara kada sumamme Ahmad ya dubi kyaftin din gashin balbele ce idan kana so ka tsira da ranka to ka koma inda ka fito amma kai sanin cewa a nan zaka bar wannan jirgin naka to a nan kawo ƙarshen wannan babi za mu shiga babi na mai taken babi na 92 mai taken mai kiro inara ahmad bai jira amsar 'yan fashin da ke cikin gashin balbela ya wuce zuwa wannan saurayi ya zo rusa akwatin kankan da ya rufe shi sannan ya juya zuwa jirgin da ke gabansa kyaftin ɗin cikin jirgin wanda 'yan ukan da suka wuce shi ne ba da umarnin a kashe wannan saurayi saboda ya ta'a masa jirgi shi ne fara yin tsalle ya afka cikin ruwa kafin daga bisani shaurayi 'yan fashin su be shi lallai duk wanda ya rayu a wannan zamanin ya san menene sanyin babban sihiri babu ko tantama akwai ratar izza mai yawan gaske tsakanin mutumin da yake iya sada sanyin babban sihiri da wanda ba zai iya ba almad ya ajiyar zuciya sannan ya juya zuwa kyaftin bisayya a lokacin da ya gane cewa dukkan mutane ga cikin jirgin kallon suke kamar wanda suka ga wani mala'ika kowa kokari yake san wane ne shi kasancewa almar yana iya sarrafa sayin babban sihiri hakan na nuna ya kai akalla izza shekaru dubu daya wanda hakan ke nuna almar ya fito daga ɗaya daga cikin manyan tauloli biyar na ƙasa bakwai domin ko ba wai abu ne mai sauki ba ka samu wanda shekarun izza su kai dubu saboda duk hanyoyin da ake iya samun ita ta kai dubu hanyoyi ne wanda zai yi mata wuya wanda baya cikin wannan daloli ya samu ko da isa almar sai ta ga sai yana kakarin mutuwa inda yana ganin yi masa magana jini na fita daga bakinsa ka yi min abu ɗaya ba don na isa ba ahmad ya rike hannunsa cikin tausayi bai san mai ya zai ce ba amma kawai ya gada kai bisai ya daga ɗan yaɗansa da ƙyar ya nuni zuwa wannan jarumin sauri ya ce ka kullum mun da ɗana ahmad na jin haka ya zara ido cikin mamaki da al'ajabi tun farko dai ba shi da masaniyar bisai na da ɗa sannan kuma shi kansa walhalin kansa sun masa yawa ballantana a ce kula da wani to amma a halin da bisayya yake ciki na gab da mutuwa babu yadda za a yi ce masa a'a ta daɗawa kafin ahmad ya gama tunanin ya ji ƙarajin da ya ji ƙaƙarin da bisai yake yi ya ƙaru kafin daga bisani ya faɗi matacce albert na ganin bisai ya mutu ya canji shawara ya tsalle ya fata cikin ruwa ya bi wannan yan fashi cikin kankanin lokaci sai gashi ya dawo da su a ɗaure cikin igiya wannan saurayi na zaune a gefen bisayya yana hawaye shi wajen ma'aikatan cikin jirgin duk kuka suke kana gani ka san sun ji daɗin aiki da bisayya duniya ruwa wawa yanzu kake da rai in an jima babu waye zai taba tsammanin bisayya wanda ke da cikakkiyar lafiya inda iya suka wuce zai fadi mutacce yanzu su kuwa shawarar 'yan sauran fasinjoji wanda ke kwance a sume sun fara farkawa abu na farko da suke da suka fara iskewa shine gawar bisayya nan take alma da sa aka rataye igiya a wuyan dukkan yan fashin goma sha bakwai sannan ya dubi wannan saurayi ya fara bayani wanda ya kashe wani shi ma kashe shi za a yi idan kana so ga igiya Almadu ya miƙa wa sojan igiyar da ke hannunsa wadda ana janta za ta sara rataye 'yan fashin babu wani ko kokwanto wannan sojan ya miƙa ya nufi inda Almadu ke karbi igiyar da ke hannunsa idanuwan wannan 'yan fashi suka zazzagwa cikin tsoro sun san cewa suna suna kafta karewa wasu daga cikinsu suka fara roƙon yafiya wasu kuma suna jika wandonsu da fitsari wannan sojan ya ja igiyar ya rataye su da dama daga cikin fasinjojin kasa kallo suka yi suka koma ciki amma almar da saurayin da ma'aikatan cikin jirgin na tsaye suna kallon har 'yan fashin suka gama da su suka mutu almar da jefa gawarwakinsa cikin ruwa sannan ya ba da umarnin a yawa bisai ya wanka bayan almar ya tambayi ɗaya daga cikin ma'aikatan jirgin akan al'adun kabilar da bisai ya fito daga ciki ta fannin bin na mamaci sai ya fuskanci cewa ƙonawa suke sannan su jefa a cikin ruwa almar ya tambayi saurayin idan akwai abin da yake bukata ko kuma wani canji da yake so a yi wajen binne mahaifinsa saurayin ya amsa da a'a sun samu dukiya mai yawa a cikin jirgin gashin balbela wanda hakan ke nuna ba kananan 'yan fashi bane a ciki da karshe suka zaɓi su cigaba da tafiya a cikin jirginsu domin girmamawa ga bisayya kwanaki uku aka yi ana jimami a cikin jirgin fataken dare kafin almar ya samu damar tara kowa ya fara yi musu bayan cikin tattausan murya mai cike da ƙwarjini marigayi kyaftin bisayya shine wanda ya ceto ni daga cikin ruwa ya yi min maganin ciwuka na a lokacin da ban sanni ba a lokacin da bai sanni ba a lokacin rayuwarsa ya kasance jarumi ne mara tsoro domin kuma bai ji tsoron komai ba a lokacin da yake ceto ni lallai ba zan taɓa mantawa da abin da ya min ba kowa da lokacinsa lokacin dan uwanmu bisayya ya yi babu wanda zai iya hanawa amma na muku alkawari zan kare wannan jirgi daga nan har zuwa sanda za mu isa daular sisiya almar dan ya shigo na ɗan lokaci kafin ya wuce zuwa ɗakin sinar tunani akan wasiyar da bisai ya bar masa taya taya kulan masa da ɗansa tsawon kwanakin nan uku bai ce wa komai ba domin bai san me zai ce masa ba bai san mai ake bukata daga gare shi ba a ranar ta shida saurayin ya gabato zuwa ɗakin almad ya ce sunana mai kiro inara saurayin ya ce asalin mai 'yan daular mai kiro da mata ne amma da ni da mahaifina mun zaɓi zama a daular sisiya idan ka yadda zan bi ka na koyi al'amuran izza daga gare ka na ɗan lokaci kafin mu rabu da ya dogon numfashi sannan bayan dan tunani ya amince koyar da al'amuran izza abu ne mai tsada wanda sai an je manyan makarantu na manyan dauloli kafin a koya amma idan kana da babban ma'aboci izza wanda zai koya maka ba sai ka je ba shi ma almar kakansa shine ya koyar da shi koya wannan saurayi ba wani abu bane kuma zai sa almar ya biya bashin ceto shi da bisayya ya yi na amince zan koya maka al'amuran izza amma a halin yanzu ina kan hanya ta zuwa dole sisiya domin sama ta lafiya ban san yadda za ta kaya ba kuma abubuwa za su iya rincaɓewa ba zan iya gaya maka ko ne waye ba amma ni mutum ne wanda ke da kuɗi a kansa bi na zai zamo abu mai hatsari a gare ka abu na ƙarshe idan za ka bi ni sai dai ka kuwa sana'a ka ta tuka jirgi domin ka gani dai ba a ruwa nake yawo ba da yin murmushin takaici tare da zubewa akan gwiwoyin sai yana cewa na san hakikanin ko kai waye almad wilberforce kuma a kowane lokaci zan iya dawowa sana'ar tuka jirgi bayan na gama koyon al'amarin izza koyon al'amuran izza shi ne abin da rayuwa take bukata a yanzu babu wanda na riga da mutuwar babana sai rashin karfin izza ta in dai za a koya min al'amuran izza zan bi ka ko ina ne a duniya ya kai magajin gulbafos to a nan littafin magajin gulbafos littafi na biyu babu na tamanin da biyu zuwa ƙarshe to ina jin za mu dakata a nan za ku ji mu a babi na gaba kuma ku ta ku sauraron littafin daga bakin ne shiraihu usman yankiya na 99% a nan youtube a tashar hausa nobel tv ku yi mana subscribe sannan ku danna alaman kararrawa da za a rika assalamu alaikum jama'a barkan ku da walhaka barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wannan littafi na magajin wilberforce littafi na biyu wanda ne shiraihu usman ke karanto maku a nan tashar hausa nobel tv to kafin nan dai a yi mana subscribe sannan a danna alaman kararrawa ta yadda idan muka ɗora sabon littafi za a zaka sanar da ku babi na tamanin da uku mai taken samari biyu tun ba kuma ta ba dai a babin da ya gabata mun tsaya ne a daidai wajen da almada ke ce mai ba ke cewa da ba zan iya gaya maka ko ni waye ba amma ni mutum ne wanda ke da kuɗi a kansa bi na zai zama abu mai hadari a gare ka abu na ƙarshe idan zaka bi ni sai dai ka kowal sana'ar ka ta tuka jirgi domin ka gani dai ba a ruwa nake yawo ba saurayin yamma mashin ta kai shi tare da zubewa a kan akan sai yana cewa na san hakikanin ko kai waye almad wilberforce kuma a kowane lokaci zan iya dawowa sana'ar tuka jirgi bayan na gama koyon al'amuran izza koyon al'amuran izza shine abin da ta ke bukata a yanzu babu wanda na zarga da mutuwar babana sai rashin karfin ta in dai za ka koya min al'amuran izza don bi ga ko ina ne a duniya to in ba manta ba a nan muka tsaya kuma yanzu za mu ci gaba ragowar kwanakin da almad ya cikin wandon jirgi bai ji daɗin su ba sosai domin ko kowa idan ya gan shi kaucewa yake tamkar yana tsoron kada ya ɓata masa tun yana damuwa har ya daina shi ko mai kiro ina da kullum a kofar ɗakin Ahmad ya kaɗai dawo kwana a ce wasu ɗalibi kullun yana tare da malaminsa babu yadda Ahmad bai yi ba amma ina da bai daina kwana a nan ba hatta ma'aikatan jirgin duk abin da za su yi sai sun nemi izini wajen Ahmad a sati na hudu suka iso dole sisiya ɗaya daga cikin manyan dololi shi da ke faɗin duniya a wannan zamani ahmad ya yi farin ciki sosai da faruwar hakan domin ko ba komai ya ƙara kusantar matakin sama a mahaifiyarsa lafiya yana ji a ransa cewa wannan shi ne karo na ƙarshe da zai fita neman mata lafiya domin kuwa a wannan lokaci zai samu abin da yake nema kuma ba zai ƙara bari ta fata cikin rashin lafiya ba ko da sumar ƙasa za ta haɗe sannan a hankali jirgin fatakin da zai sauka a gabar doron ƙasa na hudu sashen arewa inda a nan daular sisiya take gaɓar jirgin a cike take da 'yan kasuwa da kuma iyalan fasinjojin da suka zo ta su cikin kankanin lokaci fasinjoji kowa ya sallama da juna sannan suka gode wa almad kafin kowa ya kama gabansa tuni daman ina ya sallami dukkan ma'aikatan jirgin ya biya su hakkinsu saboda baya sa ran ƙara tafiya a kowane lokaci kusa ko da kowa ya ɓace aka bar almad da inala sai inala ya nemi izinin zuwa ya bada ajiyar jirgin fataken dare har zuwa lokacin da zai dawo kan ciniki almad ya amince kuma bayyana masa wajen da za su haɗu bayan ya gama. A lokacin da suka iso gaɓar rana na tsakiyar tsakiya na tsakiyar sama amma kafin ina da ya hattar komai sai da rana ta faɗi a lokacin ya iske alma a ɗaya daga cikin gidajen kwana na wannan gaɓa na wannan gaba alman na zaune a tattara bayanai akan wannan daular ta sisiya dama abin da ya zo yi kenan ina rana bayyana almad ya tashi suka kama hanya Ahmad ya dubi ina da ya ce da fatan ka gama komai ina da ya kai da kai eh na gama ya shugabana na samu wanda zai ajiye bin jirgin fataken dare har zuwa san ta zan dawo to yayi kyau Ahmad ya ce daga daga binciken da na yi na gano cewa wannan daula na da adadin mutane miliyan 500 zuwa 600 wannan mutane sun rarraba da kanin garuruwa 29 da babban birni guda ɗaya wanda ake kira da jekis kowane ɗaya daga cikin wannan garuruwa 29 na da sarki amma dukkan wannan sarakai suna ƙarƙashin babban sarki da ke mulki a birnin tarayya na jekis wanda ba wani bane ba illa bi bihanzin mai daurabammen sara daga nan zuwa can tafiyar wata watanni ce amma ina da sihitaccen doki mai suna ubaru wanda zai takaice mana wannan tafiya almad na zuwa nan a zancensa ya hanga ya tabbatar babu wanda ke kallo sannan ya sha kunar wani layi mai duhu ya buɗe kofar zoben sai ɗauko ubaru ina eh, gana cikin mamakin wannan zobe na almad ya ji muryar almad na masa bayani saboda tsananin gudun wannan doki jama'a ba sa ganin sa a yayin da yake tafiya ina gadin ba matsala mu yi amfani da shi mu isa babban birni almad da inaga suka hau doki sannan suka dau hanya da tsakar dare suka isa babban birnin jekis wanda hakan ke nuna ubari ya taƙaice tafiyar wata da watanni a cikin awanni babban abin da ya bawa ina da mamaki shine yadda shi yake iya ganin mutane da garuruwan da suke wucewa amma mutane ba sa ganin su kuma duk wannan azabar gudu iska ba ta damun su lallai ubbar doki ne mai yawan sihiri ina da ya dubi alma da ce a yanzu sun rufe kofa sai dai mu jira zuwa asuba Ahmad ya amince suka sami gindin wata bishiya suka fake har zuwa safiya abin mamaki har yanzu 'ya'yan itacen da su da masa suna nan ba su lalace ba saboda haka Ahmad ya fito da su suka ci suka yi hani'an da safe suka nufi kofar wannan babban birni mai suna Jekis duk da sammakonsu sai da suka tarar da layin mutane a bakin kofar wanda a tafi sau kwana wani tafkeken bango ne iya gadinka ya kewaye garin duk wanda zai wuce sai ya nuna shaidar ɗan ƙasa ta sisiya da kuma harajin ayyari da hamsin ko ɗari idan baka da shaida a wannan lokaci tuno ba shi da ko sisi duk da akwai naira miliyan ɗaya da rabi a kansa ko da ina da ya fuskanci halin da almad ke ciki sai ya fito da ayyari ɗari da hamsin ya rike a hannunsa kallonsa kawai almad ya yi tare da yin mulmushin godiya sannan a hankali layi ya fara raguwa shaura mutum sha uku a gabansu a wannan lokaci ne almar ya hango samari guda biyu a gabansa tsakaninsa da su mutum goma ne kawai ɗaya daga ciki yana da ƙiba ɗaya kuma siriri ne kuma yana ɗauke takobi dukkansu sun saka hirami sun nan da fuskarsu amma almar yana ji lallai ya san su amma babu dama ya sauka daga layi ya isa gare su saboda haka sai ya rufe ido ya gane yanayin izzarsu bayan wannan samari sun wuce layi sun wuce layi ya iso kansu almad masu gadi ashirin ne a bakin kofar da rabi riƙe da makamai rabi ko suna kirga kuɗi dukkan sanye da kaya dukkan sanye da kaya yalaye masu ratsin baki a hannunsu ina da ya mika kuɗin da ke hannunsu tare da katin na ɗan ƙasa yana cewa ganawa a yi gida hamsin ga na malami na a yi ɗari domin ba shi da shaidar ɗan ƙasa mai gadin ya yi wa almad wani kallo mai tsayi kamar wani ke kallon mai laifin kisa sannan daga bisani ya ce daga wace daula kake almad ya amsa da cewa daular han ta doron kasa na uku mai gadin ya ƙara matsa kusa kawai wanda ke kokantan kamannin almad a jikinsa yana ji cewa lallai almad mai laifi ne nan take buɗe wani ƙaton littafi a gefensa mai dauke da hotunan mutane masu laifi wanda aka sa kuɗi a kansu duk da almad ya san kamanninsa a cinye suke sai da zuciyarsa ta buga da ya ga mutumin ya buɗe ya buɗo shafin da hotonsa ke ciki mai gadin ya tsaya tare da ƙara tambayar almad ya ma ka ce sunanka almad ya amsa cewa han dijin mai gadin ya ja dogon numfashi tare da buɗe baki zai ƙara wata maganar amma sai ina da ya zira hannu aljihu ya mika masa ƙarin ayyukan ɗari lamarin da ya sa ya murmushi tare da buɗe musu ƙofa cikin sauri almad bayan wannan samari biyu da ya hanga a gabansa suna shiga kawai wanyan gine-ginen birnin suka yi musu sallama amma duk da haka ya iya jiyo yanayin izzar wannan samari guda biyu a ɗan gaba da inda suke nan take ya umarci inara da ya jira shi a nan sannan ya yi amfani da sabuwar fasaha ta kaban shi su ya ɓace daga inda yake ya bayyana a bayan wannan samari biyu yana bayyana ya kalli samarin sama da ƙasa nan take sai farin ciki ya cika zuciyarsa cikin dariya da annashuwa ya kira sunansu Ilyasis Cokali ina Nusi Ilyasis ya juyo cikin zafin nama ya ɗora takobinsa a wuyan almar yana cewa waye kai kuma ina ka san mu idan maka bani an saba yanzu zan tsinke ma kai to a nan wannan babi na tamanin da uku ya zo ƙarshe za mu shiga babi na tamanin da hudu mai taken tsumin izza wata biyu kafin fitan almar da kurkuku a can daular impiriya babban birnin rafiya inda sarki rafiyan kaltuma ke mulki cokali da ilyasis ne suka shigo domin neman bayanin yar uwar Nusi a wajen yariman yashi tafiya suke cikin yadda da kai da rashin tsoro suna tunkarar babban fadar kasar inda sarki rafiyan kaltum ke mulki idan mai karatu bai manta ba yariman yashi shine wanda baya tsufa kuma shine wanda ya taimaki nusi da su cokali tun suna ɗan shekara shida saboda haka ba abin mamaki ne da ilyasi da cokali suka yanke shawarar su fara neman nusi daga wajensa ko da bai san inda take ba zai iya taimaka musu da kwatance Ilyashin sai tsayar da wani saurayi mai jan gashi mai jan gashi dogo ya tambaye shi ta Allah mu bakin yariman yashi ne ko ka inda zamu iya samun sa ko da jin tambayar sai saurayin ya haɗe rai cikin fushi ya ce yariman yashi amma ban da ku baki ne sai na sare muku kai faɗar sunan yariya mai jiran gado gatsal babban laifi ne idan ba ku sani ba Ilyasis na jin haka yi murmushi tare da sanya murya yana cewa afuwa kamar yadda ka faɗa mu baƙi ne amma mai ya kamata mu ce masa saurayin ya yi shiru yana hucewa kafin daga bisani ya amsa cewa shi dai wanda kuke nema shine alfaharin mutanen wannan daula kuma muna gina shi da sunan nazara wanda hakan ke nufin mai ceto sannan kuma kamar yadda ake yi wa 'ya'yan babban masarautar wannan daula shi ma ana saka masa kalmar rafiyan a farkon sunansa saboda haka daga yau ku rike sunansa a rafiyan nazara dan sarki rafiyan kaltume ko da saurayin ya zo nan a zancensa sai ya yi shiru yana kallon sai ilyasir domin ya tabbatar sun fahimce shi kafin daga bisa ne ya gaba cewa idan kuka miƙe wannan hanya tsawon tafiyar wuni ɗaya za ku tarar da ɗakin bautan sarki rafiya. wanda ke daura da fada a nan za ku tadda shi yana karɓar dumin izza saurayin na gama magana ya yi maza ya yi nasa waje ba tare da sanin ko sun fahimce shi ba shokali yana niyyar binciko shi ilyas ya daga hannu haka suka je gabar tafiya suna tambayar suna rafiyar da zara har sai da rana ta faɗi a lokacin da suka yi so wani katon shinge kewaye da sadaukai ma'abota izza akalla dubu dukkanin sun durkusa ƙasa sanye da fararen kaya tamkar suna bauta a can tsakiyar su wani saurayi ne da zaune yake kallon sama abin mamaki kankarar sanyin babban sihiri ce ke zuba a daidai kewayen wannan saurayi ba jimawa ilyasis ya gane cewa saurayin ba wani ba ne illa ya yashi duk yadda aka yi wani babban sihirin ake haɗawa cikin zafin nama suka je suka samu fararen kaya tare da matsawa kusa ɗaya kusa da ɗaya daga cikin sadaukan da ke wajen domin samo bayanai sunan abin da ke faruwa da dai tsamin izza kuma yawanci ana yi wa duk wani yarima mai jiran gado na kowace daula domin su sami izza madaukakiya mutum zai zauna ya karɓi shekarun izza daga asusun izza na daular wato shekarun izza da kowace daula ke tarawa ta hanyar fasaha kwangila ka'idar shine duk kwana ɗaya mutum zai karbi shekarun izza dubu ɗaya ko mutum zai ci gaba da karɓa har zuwa sanda ƙarfinsa zai ƙare sai dai a ƙa'idar ba ci ba sha har a gama a wannan rana kwanan yariman ya shi bakwai yana zaune yana karban wannan zumi daga asusun izza na daularsa a kwana a tashi sai da yariman ya shi ya kwashe kwanaki tara a cikin wannan yanayi lamarin da ya ba shi izza shekara ɗaya ɗaya har dubu tara hatta manyan sadaukai uku da ke da ake ji da su a dukkan faɗin daular izzarsa bata wuce shekaru dubu shida ba amma ga yariman ya shi wanda dama yana da sirrin rashin tsufa a jininsa ya samu shekaru dubu tara lallai a wannan rana an ƙara haifar wani babban ma'aboci izzar wanda ya kamata a saka sunansa a cikin manyan gobe sai da aka yi ƙasaitaccen biki tare da gayyato kowanne sarki daga cikin sarakuna talatin da ɗaya da ke daular imperia domin a taya riman yashir sarki rafiyan kalte murna bayan komai ya lafa iliyasis da cokali suka samu damar ganin niyashi labarin batan nusi bai masa daɗi ba kwata-kwata amma daga ƙarshe shawarar da ya ba su kawai shine su nemi almad duk inda take zai sani sun yi mamakin yadda niyashi ya rike sunan Almad to amma ba wai wa Almad kuɗi da aka yi bane kadai ya sa kowa ya san shi ba babban abin shine yadda Gimbiya Nostalgia wanda ake ganin ta fi duk wata yarinya kyau a duniya take kare shi a gaban kotu zuwa wannan lokaci kowa ya san cewa Nostalgia ita ce ta ci Almad a wajen cinikin bayi da ya gabata amma saboda matsayin babanta idan idon duniya ake so a rufe a dora wa almad laifi abin mamakin shine har yanzu na Nostalgia ta ki bada shaidar almad shine mai laifi ni ya dubi sai Ilyas sai ce sarki bi hanzin baya son yaki ya barke tsakanin shirin sarakunan Jinzidal saboda haka yau kwana uku kenan ya bada auren na Nostalgia ga Yarima mai jiran gado na dole Denizawa wato Denis bizaya nan ba da jimawa ba za a saka ranar bikin ina tunanin duk inda alma da yake zai bayyana a daular sisiya kafin wannan biki in dai kuna so ku gamu da shi can za ku tafi ko da jin haka sai ilyasi sai kalli cokali cikin jimami in dai har da gaske ne maganar auren nostalgia da yanzu bizaya lallai akwai yiwuwar alma da daular sisiya to amma akwai matsaloli da dama da za su iya afkuwa bayan sun kara 'yan kwanaki a daular imperial ƙarƙashin kulawar yariman yashi sai suka yi azama suka nufi daular sisiya a lokacin da suka fito labarin auren bai baza duniya ba domin kuwa su ma a bakin yashi suka ji amma kafin su isa babban birnin sisiya wato jekis labari ya baza ko'ina kowa ya san gimbiya zahara wata aka sani da nostalgia nara za ta aure riya mai jiran gado na daular denizawa wato denis bisaya a wani mataki na hana afkowar yakin da zai yi asarar miliyoyin rayuka to ta haka ilyasis da cokali suka iso daular sisiya kuma ga shi kaddara ta sa suna shigowa sun haɗu da almat kafin su isa cikin garin jekis to anan shi ma wannan babi na tamanin da hudu mai taken samari biyu ya zo ƙarshe za mu je kan babi na tamanin da ka katangadan mai taken hankakan mutuwa tun kafin Iliyasis ya janye takobinsa cokali ya yi tsalle ya rungume alma cikin murna sai da almad ya yi da gaske sannan ya kwaci kansa cokali ne ya fara magana almad ashe da gaske nan zaka taho almad me yasa kake tambayar mu ina nusi amma me yasa kake tambayar mu ina nusi bayan tare maka bakku kai dai kar dai ka ce kai ma ba tare nan take wannan tambayoyi suka jefa alma cikin tunani ga dukkan alamu ba ma sai ya tambaya ba su masu cokali ba sai inda nusi take ba to amma abin mamaki shine yadda su cokali suka san zai zo dole sai siya almar ya dube su ya ce kuma kuma neman ta kuke yi kenan rabuwa da ita tun shekarar da ta wuce a gasar cinikin bai ta jin jinzidal amma yaya aka yi kuka san zan zo nan nan take jikin su ilyasi sai sanyi suna tunanin samun nusi a wajen Almat amma shi ma bai sai inda take ba kuma yanzu dole sai sun bayyana wa Almat tsakaninsu da Yariman yashi da kuma yadda aka yi sai gano zai zo wannan gari Ilyas sun dubi Alma da ce mu ƙara samu samu mafaka kafin mu yi magana. Alma da gida kai sandan da shi da mai kilo inara suka yi bayan sa cokali zuwa cikin gari. Suna tafe suna kalle-kallen wannan kasaitaccen birnin Jakis wanda ke ɗauke da manya-manyan gine-gine masu samfuri kala-kala. amma cokali bai yi shiru ba sai da ya taɓo labarin faɗan almar da yariman yashi da kuma yadda almar da ya nasara domin labarin tuni ya bada ina almar dai bai ce komai ba murmushi kawai yake ba jimawa suka iso harabar wani katon gidan kwana a farfajiyar wata kasuwa har yanzu dai almar ba shi da ko sisi saboda haka ga ne ya biya masa kuɗin ɗaki kafin daga bisani duk su hudun su halar a ɗaki ɗaya domin tattauna matsalolinsu Ilyasu sai yi wa Ahmad inkiya da ya tura ina da waje nan su tattauna cikin sirri amma nan take ina da ya buɗe baki ya dubi Ilyasu da ce in dai daga dole bai ki da ma da kuke kun san ɗalibi baya barin gefen malaminsa a kowane lokaci har sai san da malamin ya yaye shi saboda haka ina cikin wannan ɗaki amma na yi muku alkawarin duk abin da za ku faɗa ba za a je shi a baki na ba ko da bayan raina cokal ya kalli ilyasus tsawon 'yan daƙiƙo kafin su gaɗa kai alamun amincewa ilyasus ne ya kwashe dukkan tarihin da ke tsakaninsa da yariman ya shi ya gaya wa almad sannan kuma ya gaya masa yadda suka san zai zo wannan gari da kuma labarin auren nostalgia almad ya yi shiru yana tunani tsawon lokaci dukkan abubuwan da ke afkuwa har da yakin da ke neman barkewa tsakanin sarakunan jinzidar ta dalilinsa ne. Amma babban abin da ya fi damunsa shine zancen wannan aure da kuma batan 'yar uwarsa Nusi wani irin bacin rai mai zafi wanda almad bai taba jin irinsa bai taso masa a kirji a lokacin da ya hango nostalgia ɗakin Yarima Denis Bizaya tun bayan sun da nostalgia ta bayyana ta bayyana masa tana son sa almad bai taba tsayawa yayi wani dogon tunani akan maganar ba kuma ko a jikinsa amma a halin yanzu da ya ji za ta yi aure hankalinsa ya yi mummunan tashi da farko ya tunanin saboda baya so a yi mata auren dole ne amma ba jimawa ya gano cewa lallai shi ma akwai ƙaunar nostalgia a cikin ransa cokali ya dubi alma cikin al'adabi ya ce idanunka sun yi jajawur da gaske kana son ta da ya shiru bai ce komai ba ilyasi ya dubi alma ya ce idan za ka bi shawara ta kakura wannan auren shi kaɗai ne zai kare afkuwar yaƙi da asarar miliyoyin rayuka idan ka hana wannan aure lallai yaƙi sai ya afku ina ganin kawai ka zo mu juya ba tare da kun haɗu da ita ba almir ya dogon numfashi sannan ya ce idan da ɗaurin auren ne ya kawo ni da na bi shawararka amma amma nema wa mahaifiyata lafiya ne ya kawo ni wannan daula kuma lallai sai na gana stanje na nemi taimakonta da zarar ta samu lafiya sai mu tafi a wannan lokaci alma ta kwashe duk abin da ya faru da shi bayan rabuwarsu da su ilyasi zai gaya musu sannan ya nemi izinin su jira shi ya je ya gina nostalgia kafin ya fito su ba zama neman nusu tare daga ƙarshe alma ya dubi ina da ya ce kai ma ka jira ni a nan da je na dawo nan take ina da ya sun da kai cikin alhini yana cewa ya shugabana kai haƙuri amma lallai ba zan iya barin gefen ka ba har zuwa lokacin da za ka sallame na matsayin ɗalibi dama almal ya tunanin ina ga zai ce haka saboda haka kawai mulmushi ya saboda haka kawai sai ya murmushi ya gada kai da safe bayan sun karya almal da ina ga suka nufi hanyar fadar birnin jekis da niyyar ganin gimbiya nostalgia nara ba jimawa suka tsinci kansa wata siririya hanya da za ta kai su zuwa fadar almar ya dubi ina da ya ce ka farkar da fasaharka ina da ya girgiza kai a'a almar ya murmushi tare da cewa na yi tunanin haka tun da daman baka da yawan shekarun izza amma ba matsala ba ce kamar yadda ka sani za ka iya kwarewa akan fasahar aljanu ko kuma akan takobi ko kuma akan alasamai na kana iya amfani da takobi da kuma fasahar aljanun wuta kai sani cewa wannan ba zai isa ba in dai kana so ka kware akan harkar izza sai ka da ɗalasamai sannan kuma daga baya bayan ka farkar da fasaharka sai ka zabi anya guda ɗaya ina da malami mai suna babara wanda ya kware akan harkar da lasmai da zaran muka gamu da shi zan sa ya farkar da fasahar ka amma kafin lokacin zan fara koya maka dabarun amfani da takobi da kuma fasahar aljanu kaga dai amfani da aljanu yana buƙatar shekarun izza kuma iyakacin yawan shekarun izzar ka iyakacin ƙarfin fasahar da zaka yi amfani da ita da shekarun izza 51 da kake da su ba za ka iya wuce mataki na farko ba daga cikin matakai shida na aljani na amfani da aljanu kuma in dai almar na cikin bayani ya ji wani yanayin izza mai tsananin karfi da buwaya ya karo shi ta baya tunda da da yake bai taba jin irin wannan yanayin izza ba idan a misali zai iya kwatanta girman yanayin izza duk da daya duk ya taba ji a matsayin kofin ruwa ɗaya to wannan izzar ta kai girman tekun maliya ba wai kuma girman izan ne sa alma ya fara gumi ba tsananin zafi da muni da azabar da ke cikin izan ne yasa almar ci tamkar ruhinsa zai fashe kafin alma ya yi wani motsi ina da ya faɗi ƙasa sumbambe yana juyawa bayansa wani katotan hankaka baƙi ƙirin mai ido ƙwaya ɗaya ta ke kawo masa kwafta almar ya manta da cewa zai iya juyewa zuwa walgiya ya baje a ƙasa wannan hankaka ya wuce kafin ya miƙe hankakan ya yi kuna cikin sauri Ahmad ya kirawo hannun al'adu, ya fuskanci wannan hankaka. To amma bisa mamaki sai hankakan ya tsaya cikin yana kallon Ahmad sama da ƙasa tsawon lokaci kafin daga bisani ya juya ya ɓace. Abu na farko da ya fara zuwa ran Ahmad shine wani labari da mahaifiyarsa ta bashi akan wata kabila wadda aka manta da sunansu. Wannan kabila su ne asalin tsafin sanyin babban sihiri. Dukkan tsafinsu suna yin sa da bakin aljanin hankaka wanda ake kira da hankakan mutuwa. a cewar wannan labari hatta sarki ariel wilberforce da sarki kudus sa'ayi oro ba za su iya sa wannan hankaka ya durkusa musu ba shi sa suka haɗa ƙarfi da karfe suka hallaka wannan kabila kuma tun daga wannan rana babu wanda ya ƙara ganin hankakan mutuwa a doron ƙasa amma in dai almad ba mafarki yake ba lallai yau ya ga hankakan mutuwa da idansa to a nan kawo ƙarshen babi na tamanin Ta mu faɗa kan babi na 86 da shida gadan-gadan mai taken shiga fada ko da almad ya ga wannan bakin hankaka na neman ɓace masa sai ya buɗe ƙofar zoben na sihiri ya cilla inala a ciki sannan ya yi amfani da fasahar kaban shi su ya ɓace daga inda yake tare da bayyana a can nesa daidai kasan inda hankakan ke tafiya a sama hankakan na ganin haka ya sha kwana tare da ƙara azama wajen iyo akan iska yana ƙoƙarin gujewa almad amma murmushi kawai almad ya yi tare da barin hankakan ya nisa kafin ya ƙara yin amfani da lasimin kafan shi sai bayyana ƙasansa sannan a hankali almar yana bin wannan bakin hankaka sai kawai ganin sai yi a kusa da fadar sarki hanzin mai daumaimman sara abin mamaki sai wannan hankaka ya ƙara shan kwana ya bi jikin katangar wannan fada ya nufi yamma almar na da ragowar da lasamai biyu kacal saboda haka ya fara tunanin hanyar da zai biya kama wannan hankaka idan bai tsaya ba yana cikin tunani ya hangi hankakan ya tsaya a ƙarshen katangar ta ɓangaren yamma har wani waiwayowa yake yana kallon almar tamkar yana jiransa a kasace almar ya yanke shawarar yadda zai iya kama wannan hankaka ya buɗe baki ya kira ta lasibin gaban shi su amma a wannan lokaci sai ya canja maimakon ya bayyana ƙasa sai ya bayyana a kan katargan wannan fadar daidai gefen wannan hankaka yana bayyana ya miƙa hannu ya damga jelar hankakan tare da finciko shi ya jefa shi a cikin zoben san sihiri ta bisa mamaki sai ya da ji tamkar ya finciki dutsen uhudu ko motsi wannan bakin hankaka bai yi ba hasali ma kada jelarsa kawai yake ba tare da ya waiwayo ya kalli almad ba a fasaji har almad ya sanya karfin shekarun izza dubu a hannunsa ya finciko hankakan da shi amma bisa mamaki ko motsi bakin hankakan bai yi ba almar ya haɗe gida yana tunanin mai ya kamata ya yi domin dai ba zai iya amfani da hannun aladu ba a wannan hali ko ba komai duk wanda ya ji karar saukar aladu wajen zai taho ya gan shi wanda hakan zai tona masa asiri almar na cikin tunanin ya ji jidelar hankakan da ke hannun su ta motsa ta cike shi kafin ya yi wani abu hankakan ya ja shi ƙasa daga saman wannan katanga sun faɗa cikin babban gidan sarautar daular sisiya sai suka kwashe da ke ko suna fadawa sannan suka isa kasa ba dan almad ya yi sauri ya je da jikinsa zuwa walƙiya ba da tuni ya kareraye kafin ya miƙe hankakan ya tashi ya gudu almad ya tsaya yana nazarin wannan katanga kaurinta ya kai kafa goma kuma dukkaninta da duwatsu aka sarrafa ta a tsaye kuwa ta kai zira'i casa'in lalle ko da kuɗi ɓarawo lalle ko da kuɗi ɓarawo ba zai yi ƙoƙarin haura wannan katanga ba ina cikin haka ya ji motsin tafiya daga nesa haɗe da maganganu wanda suka yi kama da na masu tsaron fadar nan take rufe ido domin jin yanayin izzarsu da kuma adadinsu da kuma ta inda suke tahowa amma bai san mamaki abu na farko da alma ya fara ji wata sassanyar izza ce mai ni'ima da faranta rai daga can gefensa bangaren arewa ya waiwaya bangaren tare da bude ido to amma wajen cike ki da bishiyun goba da na inibi wanda suka yi masa duhuwa ta yadda ba za a iya ganin wanda ke ciki ba daga nesa amma bisa mamaki alma da gane waye a ciki balmushi kawai ya yi tare da nafar wannan waje kai tsaye kanshi ne fara yi masa sallama kanshin da kanshi ne ya fara yi masa sallama kanshin da ya sha bambam da na turare wannan kanshi mutum ɗaya ne kacin lake da irinsa a duk faɗin duniya almad ya tsaya kimanin taku uku kafin ya ƙarasa nan fa zuciyarsa ta fara bugawa kamar za ta fasa ƙirjinsa ba shi da cikakkiyar masaniyar mai ke faruwa amma ya ji gumi na ƙoƙarin kwace masa sassanyar murya wadda almad ya sunta sarrai ita ce ta yi sallama bai yasa ka tsaya almad ya fashe da murmushi ba tare da sun dalili ba ya amsa da cewa mai yasa kike tsaye a duhu muryan ta amsa mata da cewa ka bani kunya da ka kasa kama hankaka guda ɗaya tak ya fashe da yana cewa dama ke kika turo shi ta san zaki aikata amma me ya alakar kabilar ku da hankakan mutuwa murya ta ja dogon numfashi tare da yin yar karamar da ta fito daga cikin duhun kyakkyawar su zan fito daga cikin duhun kyakkyawar sura wadda babu kamar ta ce ta bayyana wato gimbiya zahara wadda aka fi sani da nostalgia nara baka yadda zobin da baka ba kenan alma da kalli zobin da ke hannunsa sannan ya dago kai ya dube ta ya ce ko na mutu da shi za a binne ni nostalgia na sanya da doguwar riga mai kwalliya da bai gashin farin aku jikinta kamar lokaci na ƙarshe da Ahmad ya ganta a cikin wannan kogo haske kawai yake yana ba da ƙawa da almashi gashin tana kwanci har gadon bayanta babu abin da yake sai sheƙi da ƙanshi babu kalmar da tafi dacewa da wannan gashi illa mudubi domin tsaf za ka yi kwalliya kana kallon kanka a cikinsa almar ya buɗe baki zai magana sai ya ji masu gadin fadar sun matso kusa saboda haka ya fara lissafin neman wajen ɓuya su Tilly ta fuskanci haka sai ta ja shi zuwa cikin duhuwar wannan bishiyu da farko almar ya tunanin buya za su yi har sai ma'aikatan sun wuce amma sai kawai ya ga sun wuce zuwa wata siririyar hanya wadda ta bulle zuwa wani shinge mai kama da lambu baki abu da almar ya cika da kallon ikon Allah a yayin da nostalgia take jansa zuwa tsakiyar wannan fada abin mamaki ko mutum ɗaya ba su gani ba a hanyar su amma idan aka yi duba da cewa wannan fada gidan nostalgia ce kuma a ta so to ba abin mamaki ba ne ba daɗewa almar tsinci kansa a wani kewayayyen sashi mai dogayen ɗakuna wanda aka gina bangoyensa da gilasai da ya yakutu dukkan wajejen da suka wuce babu wanda ya kai wannan waje kyau da almashi hatta ƙasar wajen da lu'ulu aka shimfiɗe ta nostalgia ta ja almar ɗaya daga cikin manyan ɗakuna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu da ma'a mu da warhaka. Barkan mu da wannan lokaci hakan ku da sake saduwa da mu a cikin littafin magajin wilberforce littafi na biyu babi na 97 mai taken sammaci to kafin komai dai za ku sauraguna sanar da littafin daga bakin ne shiraihu usman inkiya 99% a nan tashar hausa nobel tv ku yi man subscribe na gudanar alamar kararrawa daidai idan muka ɗora sabon littafi za a na sanar da ku nostalgia ce ta fara magana ka ji ni a nan ina zuwa sannan ta fice cikin sauri tun yana hangen jar dogon rigar da ta saka har ya daina ajiyar zuciya kawai ya yi sannan ya fada kan wannan hamshakin gado wanda tun da yake bai taba yin alba da kamarsa ba tsawon rayuwarsa abu kamar wasa jikinsa na dara a kai ya nutse cikin laushi aiko sai bacci ya ɗauke almad ya yi ta sharar bacci tsawon lokaci har sai da rana ta faɗi a lokacin da ya ji muryar nostalgia na tashinsa da ƙyar ya bude ido yana gani har hazo har dai ya watsake bayan nostalgia bayan nostalgia almad ya kula cewa akwai wasu kuyangi guda bakwai duk sanye da duk sanye da kaya ruwan ƙasa iri ɗaya sun yi sahu suna ta shigo da kayan ci da sha kai ne kawai yake tashi a ɗakin ka tashi ka yi wanka ka ci abinci mahaifina ya zo yana so zai yi magana da kai da kwai ragowar bacci a idan almat amma ko da ya ji abin da stilje ta ce sai ya miƙe zumbur gami da fara gumi ko sirikinka yawon bola yake aka ce yawon bola yake aka ce za ku gaisa da shi sai ka ji zufa ballantana da ya kasan ballantana da ya ballantana ɗaya daga cikin mafi girman sarakuna a duniya cikin sauri almar ya tambaye ta daga cikin shi ko da wasa Stanley ta fashe da 'yar karamar dariya wadda ta dace da ƙarfin ikonta. Bangon ɗakin na ɗaukar sautin kyakkyawar muryarta, nan take Alma da jitan karsarewa sarewa ake kaɗa masa. Lamarin da ya sa ya fata cikin tunani ya manta da cewa shugaba mai domin masara yana jiransa, ka tashi yana jiranka. Ko da Alma da ya ga ga dukkan alamu da gaske take sai ya miƙe cikin damuwa ya ce lafiya dai ko? Nostalgia ta haɗe rai cike da shagaba, ni ya ban sani ba, amma dai amma ya ajiyar zuciya a karo na biyu sannan ya fara tunanin mai bi hanzin zai ce masa lallai da matsala a ina zan yi wankan kuma ni gaskiya nostalgia ta yi wa almad wani kallo mai cikin da tsokana tana cewa kai gaskiya mi kai gaskiya mi ga koyarwar wanka can ta musamman na sa an hada maka ta yi nuni zuwa wani kasaitaccen tafki mai dauke da fulawowi a saman sa wani teri ne mai alamun ni'ima ke tashi daga saman ruwan kana gani ka san an shirya shi ne domin wankan manya 'ya'yan sarauta alma da juya ya nufi kofa yana ta zulumi har ya kusa kaiwa kofar sai ji muryar da idan ka fita idan ka fita ka san ta ina zaka zagaya alma da juya fuska a mutukai na cewa to ki zo ki raka ni mana da stilje na ganin yadda yake magana ta kala fashewa da tana cewa ka ci gaba da ɓata rai sai na ka ci maka ya da ya hasanu yanzu yanzu almar ya buɗe baki zai magana amma ya kasa garin da stalje ta taho tana rangwada irin ta 'ya'yan sarakunan farko kwata-kwata ya manta da su kiru da hasanu amma a wannan lokacin tuni ta wasu da kiru shekaru da suka wuce a san da ya fara fitowa ne wa mahaifiyarsa lafiya can bayan da stalje ta fara jan hannunsa zuwa waje ya samu. zuwa waje ya samu ya tattaro ƙwarin gwiwarsa ya ce ki da sanu da fatar suna nan lafiya na daɗe ban haɗu da su ba nastalje ta amsa cewa ba ta amsa cewa ba wani nan da yaushe da banka ka tambaye su kai dai kawai tsoron ya kiru kake ji dan ka san yanzu ya ƙara kwarewa a matuƙa ya ƙara ƙwarewa matuƙa a fannin takobi alban na dingar cewa shi ma ya kara ƙarfin takobinsa nostalgia ta fara jinsa da gudu suna sassarfa duk da kwanan da suka sha sai sun haɗu da kuyangi suna hidima kuma duk wanda suka gan sai sun zube a suna gaisuwa nostalgia ko a jikinta almadu kuma tun yana amsawa har ya gaji ka dukkan alamu zuwansa shine sa aka kawo wannan kuyangi da yawa haka domin san da ya zo babu kowa a wajen suna cikin tafiya almadu ya ciki da wata tukunyar ya yi ciki da wata tukunyar filawa garin ya kauce mata nan take ya fara jan hannun nostalgia yana cewa ki daina gudu wai wajen wankan nan tashi zai yi ne kin ga ban san hanya ba ina yi muku barna amma Ahmad na magana Nostalgia kawai ƙara jansa take tana dariya komai kafta zan biya kar ka damu tun yana zogewa har ya saki jiki suka dinga zagayawa suna gudu a cikin fadar nan suna shewa kamar wasu yara 'yan shekara goma bayan kimanin rabin sa'a suka iso wajen almad ya waiwaya ya hango ɗakin da suka fito daga ciki sannan ya ga hanyar da suka biyo nan take gane cewa nostalgia tana sanye ta ringa zagaye tana sanye ta ringa zagaye da su ba gaira babu dalili kamar ta gane mai yake tunani sai ta ce eh mana ina sanye na kewaya da mu ka ga yanzu ka san hanya ba za ka bata ba ka yi sauri ka shiga kai wanka tun kafin abba ya tuba ɗauke ka tafi da kai almar na jin wannan kalma ya fara azamar cire kaya zai a cikin ruwan amma a lokacin da tana ai tana wajen ya juya kalle ta a nan zaki daya da ta haɗe rai ko baka faɗa ba tafiya zan yi kawai dai kada ka nutse ka mutu ka bar ni alma dai da dariya a kawai na farko yana cewa kamar wata ke dan wannan ruwan ne zai kashe ni mutuwa ta sai an yi shiri ni dai ka yi sauri idan ba haka ba zan dawo na fito da kai nostalgia ta ta fice albert ya jira yana murmushi har sai ya taɓa ce sannan ya karasa cire kayan sai ya afka cikin tafkin ya fara iyo ruwan ya kasance mai ɗumi daidai wanka sannan yana ba da wani kanshi mai inganci fulawoyin kai kuwa na ba da wani sinadari mai kama da sabulu wanda nan take ya wanke jikin almad tas idan ta almad idan ta shawarar almad ne kada ya fito daga cikin wannan daɗa har sai ya nutsu amma sarki na jiransa ba shiri ya fito ya mai da rigarsa a kan hanyarsa dawowa ya fara tunanin wanne kaya zai sa ya je da su tamboyi sama da ɗari suna ta yawo a kansa a kan menene dalilin da sa hanzin ke neman sa ko wani dalili ya tuna sai ya ji zuciya ta buga a lissafin almad wannan ba wani abu bane illa maci cikin kankanin lokaci ya dawo kofar dakin da ya kwanta a ciki ɗazu yana shiga ya alba da nostalgia da tana sa zagaye da abinci na baka minti goma ka shirya idan ka dawo ka ci abincin alma ya zara ido cikin sauri yana cewa yunwa nake ji ba da sirri ta canza fuska sannan ta fara magana cikin shagwaba yana jiran kafa almar bai san sanda ya sanya kaya cikin 'yan daƙiƙu ba da bi da suka nufi cikin fadar ranar da zai yi alba da mai dalolin masara ta zo to a nan ba ƙarshen wannan babi na 97 za mu fada babi na 98 ga dangada mai taken almar da bihanzin haka almar da nostalgia suka yi ta keta cikin wannan fada suna wuce manyan gine-gine masu fasali daban-daban nostalgia na kokarin yi wa almar hira amma hankalinsa baya wajen hattara ta yi shiru bayan wani ɗan lokaci suka iso harabar wani katon dakin taro da aka kewaye da mutum-mutumin mutane kala-kala nostalgia ta wani kofar ɗakin tana cewa shiga ka jira a ciki ina zuwa albert ya nufi kofar ɗakin ita kuma ta kewaya ta bi hanyar da ta bi ta bayan ɗakin ɗakin na da madaidaicin girma amma abubuwan da ke cikinsa ba sa da yawa wani katon teburi ne kewaye da kujeru a tsakiyar ɗakin ga dukkan alamu wannan ɗaki kullum a cikin kula yake domin ko ƙura ɗaya babu komai kyalli yake kawai shi kansa teburin na gilashi ne almar ja kujera ɗaya zauna yana jiran shigowar mai dormammen sala ba jimawa sai ga hassanu sisiyu yayin nostalgia ya shigo fuskarsa babu murna kuma babu ɓace rai ya dubi almar ta ce kwana da yawa da fatan kana lafiya muryar hassanu na nan ɗauke da ƙarfi da girma irin na sarakuna fuskarsa ta ƙara cika da kamala kana ganin sa ka san ba a zaune ke ba almar ya amsa cewa ina nan lafiya da fatan na same ku lafiya hassan ya nemi waje ya zauna sannan ya dubi almar da ce bari na baka shawara a matsayina na abokinka kada ka yi wa mahaifinmu karya, domin duk abin da zaka faɗa zai san gaskiya kake faɗa ko karya ne almar ya murmushi ai da ba na shirin yin karya. hassan ya girgiza kai kafin daga bisani ya murmushi sannan su koma hirar takobi hassan ya yi ta yi wa almar tamboyi akan fasahar takobinsa shi ma almar yana masa har dai suka ji an bude kofar ɗakin wani babban mutum sanye da doguwar riga yar shara ya shigo cikin ɗakin da na tafi a bayansa yana shigowa sani ya miƙe tsaye tare da durƙusawa shi ma almad ya miƙe ya bashi girmansa mutumin na tafiya kamar ba tafiya yake ba kafafuwansa na motsawa cikin isa da iko irin ta sarakunan aljanu idanunsa tsaye suke kan almad yana nazarinsa a tsaye za ka iya cewa wannan mutum ragowar samu dawa ne domin akalla ya kai zira'i ashirin wanda hakan ya ninka tsayin almasa wajen takwas yana shigowa ya nufi kujerar da aka tanada domin sa wacce ke gaba da dukkan sauran kujerun yana zama hassan da wasu suka fice suka bar shi da almat wannan mutum dai ba wani bane illa bihanzin mai dogamman sara ɗaya daga cikin sarakuna biyar na jinzidal mutumin da aka yi ittifakin cewa takobinsa ta fi kowace takobi karfi a duniya a wannan lokaci Ahmad ya nutsu tare da tsayawa ya yi wa bihanzin kallo na tsaraki Hanzin dai ya kasance mutum ne wanda kana kallonsa za ka san ya yi matuƙar daɗewa a duniya idan kana kallonsa za ka gai tamkar shekarun ƙarni ƙarni ne ke wucewa ta ruhinsa idanunsa aka fasike kuma suna ba da wani haske mai ɗauke da firgici da saka jimami fuskarsa na da tsayi da faɗi kamar dukkan jikinsa sannan kuma cike take da farin gemu gashin kansa ma fari ne dogo mai tsayin gaske wanda har bayansa yake taɓawa hatta shi kansa gashin gidan bihanzin a ɗanfashe yake zubin takobinsa rigar da ke jikinsa doguwar ishara ce wadda ba shi damar sakar takobin a sauƙaƙe albert na ganin takobin nan ya ji hankalinsa ya ɗigunzuma tsigar jikinsa na tashi ina izu da ke kewaye da takobin iri ina sak da na hankakan mutuwan da almad ya gani nan take almad ya miƙa hannunsa kan takobinsa ba tare da ya sani ba tunan almad ya manta da inda yake babu abin da yake tunawa sai labarin da mahaifis ta gaya masa akan waccan kabila wadda aka manta da sunanta kabilar da tarihi ya nuna cewa sai da kabilar wilbur da kabilar uru suka haɗa hannu da ƙarfe sannan suka ga bayanta kada ka damu takobi na ita wannan takobin ta babu wanda take yadda da shi idan ba ‘ya'yana ba william bihanzin ce ta farfado da almar daga tunanin da ya shiga amma duk da haka bai ɗauke idansa daga kan takobin ba takobin dai ba ta da faɗi da yawa amma ta fi tsayin zira'i uku lallai ba daban bi hanzin ba samude ba ne da ba zai iya ɗaukanta ba abin mamakin shine takobin har wani huce take tana kallon almad tamkar tana jin mai ake cewa ko da bi hanzin ya ga almar bai daina kallon takobin ba sai ya ja rigar sai ya rufe da yana cewa sunan wannan takobi tawa bankai in dai ka biya ta bankai haka za ta yi ta tsokana ka har sai ta ja ka zuwa fada mamaki ya kara rufe almar da ya jibi hanzin yana takobin sa yana bata suna kamar wata mai rai dan take almar da tuna yadda yayarsa hidaya take yi wa ta magana a so da dama almar yana yaro ya kai tunanin ko hidaya tsokansa kawai take amma a takance masa takobinta tana da ruhi nata na kanta kuma tana ji idan aka yi mata magana almar ya murmushi na girma ya ce barka da warhaka ina fatan ban bata maka ka'idar ka wajen shigo fadar ka ba tare da izinin ka ba da ya ya gyaran murya haɗe da girgiza kai lamarin da ya sa muryar ta yi kama da ana goga busasshen kashi a jikin bango dama dai muryar ba kaushi ne da ita amma gyaran muryar da ya shi ne ya sa abin ya kara fitowa fili a wannan lokaci almad ya kokarin jin yanayin izar bi hanzin amma bisa mamaki bai ji komai ba sai wani sanyi mai ratsa kashi wanda ya bambanta da sanyin babban sihiri ya bambanta sanyin hunturu ko na kankara wannan sanyin da ya ke ji ya fi ya fi kama da na tsohon kabari dan take almar dai na kokarin jin yanayin izar bihanzir amma duk da haka sai da ya ji ya fara raba dari muryar bihanzir ce ta kara farfado da shi kada ka damu magajin post tun da har ka shigo ba tare da an kama ka ba ai to ka akai almar dai zara ido cikin mamakin wannan magana domin hakan na nuna bihanzir na sanar da shigowarsa dan take almar ya buɗe baki zai tambayi bihanzir amma sai bihanzir ya riga shi magana nakan je na yin izar abokan gaba tsawon tafiyar shekara guda tun ina ɗan shekara bakwai a lokacin da na cika shekara takwas ina iya bambance mutane na gane ina iya bambance mutane na gane ko su ina iya bambance mutane na gane ko su waye ta hanyar yanayin su ko da nisan su da inda nake ya kai tafiyar shekara guda kaga ba zai kaga ba zai zama abin mamaki ba don na ji shigowar ka ta a lokacin da ka sauka daga jirgin fataken dare an wani zara ido cikin tsananin al'ajabin karfin izar wannan halittar ke gabansa lallai ba a zama sarkin jinzital a banza ko da yake dama wannan shine kawo na farko da almar ya alba da ɗaya daga cikinsu idan dai har bihanzin ya je na yin izar mutumin kimanin nisan tafiyar shekara guda kuma ya gane waye lallai babu wanda ya sai shigo wannan daula ba tare da saninsa ba kuma lallai ba abin mamaki bane don bihanzin ya san almar shine magajin Gulba force kai tsaye almar ya bugi kirji ya tambayi Bihanzin me kake bukata daga gare da ka bari na shigo to anan wannan shafta ko kuma ce wannan babi na 98 ya kare dama mu shiga babi na 99 da na 100 mai taken almad da Bihanzin kashi na biyu hmm. Bihanzin ya ja dogon numfashi sannan ya cigaba da bayani liverpool kai kake neman wani abu a waje na ba ni nake nema a wajen ka ba za ka sauƙaƙa mana wannan tattaunawa idan ka gaya mini haƙiƙanin mai ya kawo ka daulata alma da sun kuyi da kai yana tuno asalin abin da ya kawo shi wannan daula ko ma a bayan ko ma biye a bayan sarama mahaifiyarsa lafiya yake kuma lallai abin da kawai ya kawo shi kenan na zo neman shekarun izza domin yi wa mahaifiyata wadda take fama da cutar izza magani bai hanzin ga shiru kafin daga bisani ya ce na ji labarin cewa abin da ya fito da kai daga gida kenan shekaru uku suka wuce in dai wannan ne kaɗai buƙatar ka turawa ala a yanzu zan wakar da mahaifiyarka ko ba komai bai wuce biyan bashi ba domin har yanzu ba mu biya ka fassarar da kai mana ba a wancan shekara alma dai zara ido tare da miƙewa ɗaya cikin muna yana cewa da gaske kake lallai idan ka samu ta labiya ba ni da yadda zan yi iya saka maka na gode bai hanzin ya ɗaga hannu ina dakatar da almar alamun bai gama magana ba na san akwai soyayya tsakaninka da ta Nostalgia kuma ba zan ce maka da ba in dai kana son amma akwai abu guda ɗaya da nake so ka sani ko da hanzin ya zo nan a zancensa sai ya dubi almad a domin ya tabbatar yana tare da shi sannan ya ci gaba shi cikakken mutum shine wanda yake ɗaukan alhakin abu idan ya san shi idan shi ya jawo shi nostalgia ta ɗau alhakin abin da ta aikata a wajen cinikin bayi kuma ta ƙi yadda a ɗora maka laifi idan za a wanke ta a idon duniya to sai dai ta yadda ta aure denis bizaya wanda a zahiri ba shi take so ba to amma idan ba ta aure shi ba hukumar jinsi za ta yanke mata hukunci hatta ni kai na a matsayina na babanta ba zan iya kare ta daga sauran sharakunan jinsi ba ko idan na hana a yi mata hukunci yaƙi ne zai abku idan ka ce kana son ta shin za ka iya zama cikakken mutum ka ɗauki alhakin komai a kafaɗin ka kare ta kuma ka shiga haƙƙi saboda ita idan dai har za ka iya wannan to ka cancanci ta amma idan ba za ka iya ba to ka manta kawai biyo ni bihanzin ya miƙe ya nufi ɗaya daga cikin ƙofofin da ke kewaye da wannan ɗaki almad na bai da shi johannes na tunkarar kofar ta bude almad ya tsinci kansa a wani katon fili mai yawan rairayi abin mamaki iskar da ke kadawa a cikin wajen ta bambanta daga cikin ɗakin da ya baro tamkar ta duniya ta ban suka shiga take saboda sanyi almad ya tuna da cewa yana da kayan sanyi a ajiye a cikin zubinsa amma kafin ya fito da su sai kutsan ya je yanayin sanyin ya fara canjawa rairayin ya fara ɗaukan zafi kamar ana kunna masa wuta kafin ka ce meye wannan gumi ya fara gudu a fuskar almad suka ci gaba da tafiya bi hanzin bai ce masa komai ba shi kuma bai tambaya ba amma abu kamar wasa ta taku bakwai bayan an fara zafin kawai sai ruwa ya barke kamar da bakin kwarya alma ya tsaya ido a zare na mamaki lallai akwai abin al'adabi a tattare da wannan waje kuma tashin hankalin shine bai san inda bihanzin yake kokarin kai shi ba yana cikin tunane tunane jin muryar bihanzin a cikin wannan waje a cikin wannan waje duk bayan minti daya yanayi yake canjawa kaga maimakon zafi da sanyi da damina ko rani kowanne ya zo a shekara sau daya kowannensu a wannan waje yana zuwa a kowace rana sau dubu uku da ɗari shida a cikin wannan waje nake ajiye wani kaso daga cikin shekarun izzata na kwangilata ban san shekara nawa mahaifinka take bukata ba amma na yi maka alkawarin ba ta shekarun izza dubu goma zuwa ashirin fito da ita ka ajiye ta a nan bi hanzin ga nuna wa almar tsakiyar yashi inda ruwan ya dan taru da farko almar ya fara makin yadda aka yi bi hanzin ya san mahaifinsa na cikin zubin da ke hannunsa amma kuma ya tuna komai ma zai iya faruwa in dai ana maganar sarki bi hanzin saboda haka babu wani abin mamaki nan take almar ya fito da mahaifinsa na cikin fararen kaya kamar tana bacci amma yaƙi amma ya ki yadda ya ajiye ta kasa har sai da bihanzin ya tafi hannunsa wani gado ya bayyana bayan wasu talasimai da bihanzin ya kira a zuci sai kawai wani katotan shaidanin aljani ya bayyana a tsakiyar kan aljanin akwai huna guda bakwai sannan yana sanye da wata bakar hula da aka sarrafa ta da fatar aljanu zalla abin mamaki dauke a kafadin wannan aljani hankakan mutuwa ne bakake har guda biyu yana bayyana ya fadi ya gaisuwa ga bihanzin yana cewa ya shugabana mai kake bukata Hanzin ya amsa da cewa mahaifiyar wannan yaro na fama da cutar izza ina so ka bata shekarun izza daga ɗaya zuwa dubu ashirin iyakacin yadda zai ishe ta warke aljarin ya ware samu samudawan hannayensa guda biyu yana cewa an gama ya shugabana nan take wani jan haske mai ɗaukar ido ya fara taruwa a hannayen wannan aljani kafin daga bisani ya karkatar da hasken zuwa gare ta hasken na taɓa ta cikin ta fara girgiza kamar mai farfadiya almad ya yi zai rike ta amma bihanzin ya rike shi na cewa kar ka damu shekarun izza ne ke shiga jikinta haka almad ya haƙuri yana kallon mahaifiyarsa wanda jan haske na shiga jikinta tsawon lokaci sai da aka yi sa'a guda a cikin wannan hali sannan hasken ya ɗauki aljanin ya dubi hanzin ya ce an gama ya shugabana na da na ba ta shekarun izza dubu goma sha hudu da ɗari biyu da sha uku kuma a lissafi yana za ta farka ran da wata tara cikin sauri amir ya durkusa a gefen gefenta yana share mata gumi yana cikin haka kawai sai ya ga a karo na farko a cikin shekaru uku mahaifinsa ta yi motsi cikin murna ya ihu yana niyyar yin tsalle ya shewa kawai sai ya ga ta buɗe ido ta kalli almad almad ya kalle ta nan take hawa ya fara zuba daga idanunsa ta buɗe baki za ta yi magana amma kafin ta yi magana sai ta ƙara komawa ta suma amma duk da haka murnar almad ta ragu ba yana cikin haka ya ji muryar bihanzin a kunnen a kunnensa idan ka yaɗe da yawa a cikin wannan waje komawa duniya da kafto zai maka wahala Ayman na jin haka ya maida mahaifinsa cikin zubin sannan cikin buna da annashuwa irin wadda ba a taɓa ganin sa a ciki ba ya biyo bayan bihandin suka nufa waje ko da suka dawo cikin wannan ɗaki sai suka tarar da nostalgia na ɗaya tana su tana ganin muna da ke fuskar almat ta fashi da murmushi lallai ta san an samu abin da ake nema ko da bihandin ya ga haka sai ya dubi almar ce ni zan bar ku a nan ka tuna da abin da na gaya maka ka zama cikakken mutum to babi na ɗari shawarar almad mai taken shawarar almad almad da sulgiyar suka nufi hanya zuwa ɗakin da aka sauke shi kan hanyarsa kowa ya shiru bai ce komai ba nostalgia tana jira almad ya gaya mata abin da suka tattuwa da mahaifinta amma almad ya yi shiru ita kuma ba ta tambaya ba ko da isowar wasu kofar ɗakin sai almad ya shige ɗakin ba tare da ya ce kofan ba sannan ya turo kofa nostalgia ta buɗe baki za ta yi magana amma ta fasa cikin bace ne ta juya ta tafi hatta kusa kulewa ta juya ta dubi ku yangar da ke kofar ɗakin ta ce ku ba shi duk abin da yake bukata idan ya nemi ku nuna masa hanyar fita daga fada ku nuna masa tana tana rufe baki ta juya ta tafi almat ya fada kan gado yana jin ta hatta kule ya yi shirya tunanin maganar da bihamdin ya gaya masa abu ne mai sauki da mahaifinsa ta sami sauki ya fice daga wannan ya dola kada ya kara waiwayarta ya je can wani waje ya tsara sabuwar rayuwarsa cikin kwanciyar hankali to amma almad ya san cewa tun da ganar da ya rantsuwa zai taro a cikin cinikin bayi rayuwarsa ba za ta ƙara kasancewa cikin kwanciyar hankali ba irin wannan rayuwa wadda za a yi aure a haihu a sami 'ya'ya biyar ko goma sannan a zauna cikin kwanciyar hankali har tsufa a mutu ba tasa ba ce dama dai tuni abin da almad ya sa bai bai da hankali a kan shirin sanatar a cinikin baya ba ne halin da mahaifinsa ke ciri amma ga dukkan alamu wannan ya kau a yanzu ne lokaci mafi dacewa da ya kamata ya fara aiwatar da shirinsa auren nostalgia lallai zai ɗauka kamar tabarsa idon duniya kuma zai saka rundunar sarki bihanzin ta zama kamar tasa ta daɗawa daga cikin abin da nasiriya ta gaya masa a wancan lokaci da suka haɗu akwai rigima tsakanin sarakunan jinsital ta yadda kowannensu zai so ya ga bayan uwansa duk da cewa manufar bihanzin ta yaƙi da shauran sarakunan jirgin ba lalle ba ne ta zama ɗaya da ta almad ba amma dukkan suna da abokan gaba iri ɗaya ma'ala ɗaya ita ce shin bihanzin a kan kansa yana so ya tarwata cinikin bayi ko kuma kawai yana so ya tarwata sarakunan jirgin ne domin za ta iya yiwuwa bihanzin yana goyon bayan cinikin bayi amma yana da gima da sarakunan jirgin Ahmad na zuwa nan a sa ya yanke shawara idan har hanzin ya amince zai taimake shi ya rusa gasar jin Rizal to shi ma zai taimaka masa ya karya sarakunan jin Rizal bayan Ahmad ya cimma wannan matsaya sai ya fito da mai kiro Inara daga cikin sa har zuwa wannan lokaci ina Inara bai faifado ba amma ga dukkan alamu ruwa ko yake bukata aikuwa Ahmad yana haifa masa ruwa ya farka inda Ahmad ya kwashe dukkanin labarin da ya abku bayan ya so mai gaya masa ina da ya taya Ahmad murnar samun lafiyar mahaifiyarsa sannan ya yi masa fatan alkhairi almadi da ina suka kwana a cikin wannan ɗaki washe gari da safe almadi ya kai su wani tafki wannan tafki suka yi wanka sannan suka ci suka sha bayan sun dawo ɗaki almadi ya fara jira ko zai ga nostalgia amma shiru har yamma ta kawo kai rana ta faɗi ba labari da magariba almadi ya tura ɗaya daga kuyangin da ke kawo masa abinci ta kira masa nostalgia amma bisa mamaki hakan ba ta samu ba bastalje ta amsa amma ba ta zo ba haka ya gaji da jira har ya yi gari ya waye washe gari alma da ƙara tura wata kuyangan bastalje ta ce ta ji amma har ya bata zo ba nan take almar ya fara shiga damuwa saboda ya san hakikanin da rayuwar nisa nostalgia bata amsa kiransa ba washe gari almar ya yanke shawara ya taka ya je da kansa ko da ya fito bakin kofa sai ya tarar da ɗalibinsa ina rana tsaye yana gadin kofar balmushi kawai almar ya yi bashi umarnin ya zo ya raka shi Ahmad ya dubi ɗaya daga cikin kuyangin da ke wajen ya ce mu je ki raka mu wajen gimbiya amma wannan kuyanga ta kada baki ta ce ai ba a shiga wannan bangare daga mu ta sai ita kanta gimbiya magana ba ta yi wa almar daɗi ba ya tsaya yana tunanin kafin da ya ta tunani kafin daga bisani ya juya ya koma ɗaki har ya isa bakin kofa sai wata dabara ta faɗo masa ya ci birki ya tsaya tare da juyewa zuwa wannan kuyanga ya ce mu je na ga wajen saboda tsaro kuyangan fara ce mai tsawo sanye da farar doguwar riga tana jin abin da amur ya ce ta zara idanu tana mamaki abin da bata gane ba shine mai alma da ke nufi da saboda tsaro to amma ba muhallinta ne a matsayinta na kuyanga ta tsaya tana yi wa almar tambaya saboda haka ta shige gaba ta fara tafiya su almar suka bi bayan ta abin mamaki sai almar ya ga sun bulle ta wata kofa wadda ta shigar da su wani katon fili duk kewayen da ahmad ya yi na kwana biyu bai san akwai wannan fili ba aka suka cire da bin wannan kuyangar har suka karar da wannan fili suka nufi bangaren arewa sannan daga bisani suka iso wata farfajiya mai yawan bishiyun dabino wannan bishiyun dabino sun kekkewaye wannan sashi ta yadda ba a iya gano cikinsa sosai suna ƙara matsowa sai ahmad ya fuskanci cewa wannan bangare a raba shi ne zuwa gida uku manya-manya abin mamaki shine hatta katangar da kewaye wannan waje da zinari aka yi bita aka yaɓe ta komai kawai walwali yake nan take ahmad ya fara tunani na makin irin dukiyar da ke cikin wannan fada suna isowa gindin wannan bishiyu sai wannan kuyanga ta tsaya tana tunani tana nuni da ginin da ke tsakiyar gine-ginen uku wancan ne na tsakiyar na tsakiyar bangaren dama kuma na yarima kiru ne na bangaren ha kuma ya yarima hasani ne amma daga nan babu wanda yake damar haurawa sai su 'ya'yan sarkin uku idan ahmad ya gama lissafe ne zai biyo dare ya haula wannan katanga sai kawai wani haske mai kashe ido ya haske masa ido a zuciyar ahmad ya gane wannan haske amma yana ji a ransa watakila kawai dai idonsa ne ba jimawa wanda ke dauke da hasken ya bayyana daga bayan wannan bishiyar dabino lallai ahmad ya yi gaskiya domin ko ba idonsa ba ne wannan hasken hasken farar takobi ce wato takobin yarima kero sisi dan sarki bihanzu suka hafa ta da almad shekaru da dama suka gabata iri ya fashe dariya tun kafin ya iso. Ko baka zo nema na ba zan neme ka domin kuwa ban idan da fafatawar mu da kai ba a wancan zamani. Da sannu za a gane karfin farar takobi na a zahiri Ahmad ba wajen ƙiri ya zo ba amma babu yadda zai yi wannan fafatawa kamar an yi ta ne an gama. Ahmad ya fara magana yana leƙen saman benin ko zai hango nostalgia. Ƙiru lallai na ji daɗin ganin ka domin kuwa ina neman wanda zan wasa takobi na da shi to a nan muka kawo ƙarshen wannan babi babi na ɗari Allah cikin ikonsa a yau ciki babi na ɗari wanda ya kusan kai mu wajen kai mu wajen nawa kenan ma kai na jin fa mun fara littafin nan tun a wani wata ne ma a shekarar 2019 za mu dai na jin za mu wajen watanni biyar zuwa watanni hudu muna yin wannan littafi to lokacin da dokta abdullahi ya fara fuskar littafin nan sai da ya yi shekaru biyu kafin ya kawo chapter sai da ya shekara biyu kafin ya kawo chapter na ɗari don shi ya fara postin littafin a shekarar 2016 to amma mu gashi mu kuma cikin sauri mun kawo babi na ɗari amma shi lokacin tun daga shekarar 2016 ina jin sai a 2000 2018 a iya 2018 ma tukunna nake jin ya kawo babi na ɗari amma kuma ga mu gashi mu cikin sauri da yardan cikin sauri da yake muna haɗawa ne ba muna yi muku shi a inda yake bane shi idan shi yana sa babi ɗaya ne kuma duk sati ne yake sakawa amma shi na shi rubutu ne ba wai na saurara ba ne shi idan a ce ranar asabar haka sai saka babi ɗaya to ba bari ƙara sakawa ba sai wata asabar ɗin idan kuma aka ci sa'a wani lokacin sai saka babi biyu aka ci sa'a kuma wani wata bin asabar din sai a samu babi uku dr abdullahi muhammad ke nan yanzu haka yana nan da channel kuma an rubuta ta magajin gulba force to ga dukkan masu bibiyar littafin magajin gulba force yana kyau ku je ku yi sacin wannan channel din channel magajin gulafar sai ku danna mai subscribe sannan kuma ku danna alamun kararrawa yadda za ku dinga samun abubuwan shi idan ya fasta domin ku dinga bibiyar littafin nan da sannan ku nuna kauna a gare shi domin wani littafi yake karantawa dukkan wani yabo na kume da kume na kambamawa na da na girmamawa ya kamata ya ta je gare shi ba gare ni wajen ninawa karantawa ne kawai shi ne ya sha wahalar da littafin nan kusan shekaru kenan yanzu haka ma muna bibiyan shi don har yanzu ba a yi da rubuta littafin nan ba har yau ana kan rubutawa yanzu haka ina jin muna babi na 280 da wani abu ne 280 wani abu amma yau zamu za mu je mu gaske shi Allah ya yarda to jama'a dan dan huta na dan kwana uku haka nake tunani amma kafin nan in ba ku manta ba lokacin da muka idar da chapter 1 to 50 yauwa lokacin da muka yi chapter 150 kamar na sanar da ko cewa na hada ebook ai ai akwai ebook wanda chapter 150 na mai littafi na kai na mai ebook na samai suna fitar daya ina nan a shafinmu na intanet wato www.hausaebooks.com.ng za ku yi download tashi ku karanta da kanku ko kuma ku je double ko kuma ku je shafin www.dlhausanovels.com.ng ko kuma ku sacin nashi a google magajin fos fita na daya shi kan shi ma wannan fita na biyu wato 51 to 100 yana nan a cikin yana nan a cikin website namu kawai ku je google ku rubuta magajin fos fita na biyu za a baku shi to da ku kumanta ni ne shiraihu usman in inkiya 99 percentage a cikin littafin magajin gwaiwa fasu littafi na biyu babi na ɗari da muka kammala a yau kuma muke sa ran allah da zamu dan ɗai zamu zan dan yi hutu dan wasu kwanaki ina jin ba zai wuce sati ɗaya domin gaskiya yanzu nan na koma makaranta na na fara tafiya wata program kasancewar ban samu wannan abu ba to akwai wata program da nake tafiya a nan university ɗin state namu to gaskiya shi yasa ba ka ganin ina yin posta akai kai wani lokacin al'amuran makaranta da suke rike ne ba na posta kai kai to ni na zan dan samu hutu amma idan samu hutun nan zan haɗa su dan editing nasu in haka dan aji a ƙasa yadda kawai na zo sai dan dola na ga dama idan na ɗora sai samu premier kawai samu tab in tab ne da kanshi zai saki kanshi to amma kafin wannan akwai sanarwa ta musamman da zan yi maku ye kuwa manazarta littafin magajin wilberforce ye kuwa manazarta littafin magajin wilberforce sarki ku da sarki bisa doron kasa na ɗaya yana gaishe ku ya kuma ya gaishe ku sannan ya ce a sanar da ku cewa kwamitin karanta littafin magajin wilberforce bisa jagorancin ni shidaihu usman sun ce a sanar da ku cewa akwai sabon channel din da marubucin littafin wato abdullahi dr abdullahi muhammad ibrahim ya buɗe mai taken magajin wilberforce duk wanda yake bibiyan wannan littafi sun ce a sanar da shi ya zama wajibi a gare shi ya je ya sacin a youtube magajin wilberforce sannan ya yi subscribing wannan channel din kuma ya danna alamar kararrawa muddin kana bibiyan wannan littafin in ba haka ba kuma fushin babban sarki kursa ayyuru kun dai san kursa ayyuru kudi kare har yanzu har yanzu ba ku san waye kursa ayyuru ba amma nan ga wani ku san karfin kursa ayyuru za ku san cewa a dai zaman da ake cikin nan duk duniya dai babu wani mai karfin kursa ayyuru tunda duk wanda suka fi shi karfin duk ya gashe su da sarki aldaima wilberforce sarki arian wilberforce duk ya ga bayan su yanzu duk duniya mai karfin sarki kursa ayi kuyuru sa wannan sako ya fito ne daga shirkwatar ta doron ƙasa na uku sa hannun sarki kudus sa'ayi ururu dul yarima ya rima tumaki su ururu uznu ururu haruta ururu da ta ururu da denis ururu sai kuma ni shiraihu usman in kiya 99% mai idda 99 amma idda ta 99 nan tafi na wani dubu da kuma dr abdullahi muhammad ibrahim saboda haka duk wanda ke biyan wannan littafi yana da kyau a gare shi ya je ya yi subscribing channel din dan tun kafin washin sarki ya tabbata a kansa kun ji dai na faɗa muku ne na dai na jima da yi ba gwana na jima da yi haka a je a subscribing channel din Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa saboda a rika sanar da ku idan muka ɗora sabon littafi hikaya ko tarihi.